matakai a tsakankaninsu karkashin inuwarsu wa hum rahati wa'annan waliyai su ne hutuna wasu mhm. uli kuma su ne ah, abinci da unsi eh? wa unsi wa hum rahati unsi wa suli wa bugiyati na'am wa hum rahati su ne wato wato hutuna wa unsi kuma su ne ibe hasona wasu mhm. uli domin idan aka ce su ali anan baitin karyewa ne to ka ganin mu ba. dai gashi mu dai gashi mun nuna <laughs> maka kuma mu ba mu muka rubuta jawahirul ma'ani din nan ba ana samun kuskuren an karama kallon ai ana samun kuskuren ya ake ce mai printing shike mu je shikenan a matsayin ka na malami mu dakik a matsayin ka na malami mu dakik sai kai ka gyara hmm. na'am wasu ali wasu uli duka naji A'a wasu uli su ne wato abin da nake roƙa a gurin ubangiji kamar yadda kalmar abin da nake a wajen ubangijin babu ita anan ka gane fa siyakin nan da siyakin ayatan da kake kokarin hada suna bambanci can annabi Musa yana magana da Allah kai tsaye nan kuma shehu yana magana da waliyai Daka a can tambayar Allah ake, amma a nan kuma waliyai ake magana akan su ba magana Allah kwata-kwata a cikin baitin. Akar lahu shin akwai kamusin da ya nuna cewa su Ulu ma'anar shi cewa wanda ake al-maqsud bi su'ali su'ulu masdari ne zai iya ɗaukar ma'anar mafu'uli a wani waje zai iya ɗaukar ma'anar masdari a wani waje akramakan lahu san ba zai ɗauka ma'anar mafu'uli ba sam ba zai ɗaukan wato mas'ul ba wanda za a je a roƙa ba to ai idan ka ce ba zai ɗauki ma'anar mas'ul ba ka rusa kanka anan in ka ce su'uli kana nufin mas'ulati ko mas'uli abin tambaya ta. Tule. Tule ke tambaya to ai kai din anan da kace ba zai ɗauka ba da wannan ma'anar ka fassara shi saboda dai shi su'ul din ka ɗauke shi yadda ya zo anan masdari ne to sai dai ka ce masdari ne ya zo a ma'anar me maf'ulun bihi su ne ababen roƙona to shi Allah da zaka jingina masa babu maganarsa a cikin baitin sabanin ita waccan ayar da kake neman ka hada da ita ita can bai waƙar akwai magana, akwai annabi Musa akwai roƙo akwai kuma Allah abin roƙo a nan kwa kawai da mai magana ne da waliyai babu maganar Allah a ciki akramakallahu akramakallahu yanzu misali an sai na tambaye ka sai na ce an tasuli eh. yanzu shin ina nufin kai ne wanda nake roƙa imana eh zai ɗauki wannan ma'anar haka ai an tallazi as'alu ba zai dauka ba an tallazi as'alu me zai hana shi me zai hana shi dauka kamusin duk duniya agar makallahu bari na muku ta kakkai mana ta babban mahaukaci <laughs> kamusin duk duniya ba mu ɗaya kawai ka kawo mana shi ba mu kamusin ɗaya sai ka kawo mana shi wanda ya kora haka kuna da kamusin yana zuwa a matsayin ismul fa'il yana zuwa a matsayin ismul maf'uli haka ne ka eh, yadda yana zuwa ismul fa'il yana akar makallahu ismul fa'il ba ku gane ba shi bane wanda akwai fa bambanci ni ko wanda ba nake magana ya Allah ismul fa'ili ne wanda ya aikin idan ya ce in mhm. ka ce yana ɗaukar ismul fa'il yana ɗaukar ismul fa'il kenan su ne suke masdari ba yanzu su ne ababen da ake roƙa to ai yanzu misali idan kai ka ce ma anan ba aka ake nufi ba to mu hujjan mu ta biyu ta fassarawa a haka waki in aikin ku Shehu Tijjani a wasu wajaje da yawa ya ce duk inda buridinsa ya shiga wata bukata da damuwa ya roƙe shi kuma yau mun gani da yawa kuna roƙon nan ku ana zuwa kabarin shehu a roƙe shi a ce shehu kai mana kaza littattafai an kun faɗa wata magana sai ku a eh? turo muku littattafai me zai ana ka eh. tura malam Muhammad ya nuna wa duniya maganar nan cewa me cewa shehu tijjani ya ce duk inda muridin shi ya shiga musiba ya kira sunan shi to insha Allah sati mai zuwa zan nuno maka wannan littafin da komai da komai dan yanzu na tabbatar da shi babu shi a PDF akar makalla mu bar wannan maganar mu ko wata matsala shagalaci abi jadwaya mu bar wannan matsalar ta ce mun bata lokaci a luga kan maganar da kuka yi kan wato ah, wannan maganar ah, mu kashafa. yanzu ka gama wannan maganganun eh? yanzu ka gama wannan kar tafi wani topic din ka gama wannan a ga ai za ku yadda dan yanzu ka gama muna roƙon ku afuwa ko ni na ku afuwa dangane da lokacin da muka saba yau na ja lokaci sosai har mun kai wanga lokaci Allah ya saka muku da alkhairi shek ba da bata lokaci ba muna da wasu ka'idodin da muka shimfida jiya amma ban bata lokaci zan yi kai lokacin kira na shimfida ma jama'a su fahimci abin da ake yi shi yasa shek zan baka dama muna maka godiya sosai da fatan alkhairi da barkanka da zuwa muna ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa malam muhammad alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa masu bibiyan mu ta wannan kafa mai albarka ta isha fm a wannan darussa namu guda biyu na littafin al'ukudu durriya da kuma littafin jawahirul ma'ani ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum wa rahmatullahi to a yau muna uku ga watan zulhijja a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa Sallama, daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da goma ga watan shida a shekara ta da da hudu miladiya. Kamar yadda muka saba za mu fara kai tsaye karatun littafin al'ukudud duriya wanda wannan shine darasinmu na biyar a cikin dukkanin littattafan guda biyu. To Ibn Abdulhadi ya ce, "Thumma ƙala sannan sai ya ce, yana nufin Alhafiz Fathuddin Abul Fathi Ibn Sayyidin Nasir Ya'muri Al-Misri. domin maganarsa yake hakaito mana yace thumma qala sannan yace qara'atu ala shaykh al-imami nayi karatu a wajen shehu shugaba hamili rayatil ulumi mai dauke da tutan nan ta ilmoma wa mudriki gayatil fuhumi kuma mai riskan nan ta kololuwar fahimta taqiyuddin abil abbas wanda ake masa laƙabi da dini. kuma ake masa alkunya da abul abbasi ahmad ibn abdul halimi ahmad dan abdul halim ibn abdul salam dan abdul salam ibn taymiya dan taymiya rahimahullahu allah ya masa rahama bil qahira nayi karatun a wajensa ne a binnin qahira na misra kadima alaina lokacin da ya zo wajenmu qultu lahu nace da shi أخبركم الشيخ الإمام زين الدين أبو الأباس أحمد بن عبد الدائم ابن نعمة الله المقدسي wannan malami shehu shugaba zainuddini lakabinsa kenan abul abbasi alkunyarsa kenan ahmad ibn abdudda'im ahmad dan abdudda'im ibn ni'ma dan ni'ma al-maqdisi wanda dangantakarsa kenan ya karantar da ku ثم ذكر حديثا من جزء ابن عرفة عرفة sannan sai ya bani labari ko ya karantar da ni hadisi daga littafin juzi'i na ibn arafa ma'ana wannan yana daga cikin abin da shi abul fathi ibn sayyidin nasili amuri al-misri ya tattauna da ibn taymiya lokacin da suka haɗu da wannan yana nuna almajirin ibn taymiya ne an samu attalaƙi haɗuwa da juna kuma an samu karantar ilimi ma'ana ya yi sama'i daga malaminsa sanai ce wa qala shaykhu alamuddini albirzali fi mu'jami shuyukhihi alamuddini albirzali ya faɗa a cikin littafi mai suna mu'jamu shuyukhihi ai shuyukhul birzali din littafi ne da ya rubuta shi ya ambaci malamansa dubu uku dubu biyu waɗanda ya ji daga gare su kai tsaye dubu ɗaya kuma waɗanda suka yi masa ijaza to da haka ce shi wannan birzali ya faɗa a cikin wannan littafi na mu'jamu shuyukhihi ce Ahmad ibn Abdul Halimi Ahmad dan Abdul Halim ibn Abdul Salam dan Abdul Salam ibn Abdullah dan Abdullah ibn Abil Qasim dan Abul Qasim ibn Muhammad dan Muhammad ibn Taymiyyah al-Harrani dan Taymiyyah al-Harrani al-Sheikh wanda shine shehu wanda ake masa laƙabi da dini. abul abbas ake masa alkunya da abul abbas al-imamu shugaba al-mujma'u ala fadlihi wanda aka yi ijma'i bisa ga falalarsa wa nubulihi kuma aka yi ijma'i akan gogewarsa wa dinihi da kuma rukunsa da addini ƙara alƙur'ana ya haddace alƙur'ani a wata nuskar ƙara alfikiha ya yi karatun fikihu mai zurfi wa bari a fihi kuma ya goge a cikinsa wal arabiyyata kuma ya karanta larabci wal usula kuma ya karanta usulin fiqhi wa mahara ilmai tafsiri wal hadisi kuma ya gwanance a ilimin mukan nan guda biyu na tafsiri da na hadisi wa kana imaman ibn taymiya ya kasance shugaba ne la yulhaqu gubaruhu fi kulli shay'in ba a cimma kurarsa cikin komai da ya sa gaba ma'ana ya yi wa maza zarra ya yi wa maza fintinkau to sannan wa balaga rutubatal ijtihadi ibnu taymiya ya kai matsayin malami mujtahidi wajtama'at fihi shurutul mujtahidina sharuɗan malami mai ijtihadi duk sun tattara a cikin ma'ana ya cika su wa kana idza zakara a wata nuskar idza zakara ibnu taymiya ya kasance idan ya ambaci ko kuma idan yana yin tattaunawa ta ilimi da shi da wani a tafsira musamman game da abin da ya shafi ilimin tafsiri a bahatan nasa yakan kurumtar da mutane ko ya kawaitar da su ma'ana ya rufe bakin su ya zama ba sa iya magana min kathrati mahafuzihi saboda yawan haddasa na wannan fage na ilimin tafsiri wa husni iradihi da kuma kyawun iya zubo zancensa a fagen tafsiri wa ita'ihi kulla qaulin ma da kuma yadda yake ba wa kowace magana abin da ya dace da ita min tarjihi wajen rinjayar da zance wa tad'ifi da raunanawa wal ibtali da rushewa idan zance ne wanda ake so a rusa ta fuskar hujjoji da dalilai wa khawdihi fi kulli ilmin hakanan yadda yake kutsawa cikin kowane fage na ilimi kana al-hadiruna har mahalarta sun kasance Ya yaqaduna minhu su sukan sha mamakinsa. Ha za wannan kenan ma an ihi ila zuhdi tare da shi Ibn taymiya ya fi karkatuwa zuwa ga zuhudu gudun duniya wal ibadati da ibada wal ishtigali billahi ta'ala ya fi shagaltuwa da yi wa Allah bauta jarudi min أسباب duniya kuma yana tsaraituwa daga sababba na duniya ma'ana duk wani abin da ke shagaltar da mutum na duniya zaka ga Ibn taymiya ya shagaltu gabaransa yana nisantarsa wa du'a'il khalqi ila Allah ta'ala kuma ya fi damuwa da kiran mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kana yajlisu ibn taymiya ya kasance yana zama fi sabihati kulli juma'atin safiyar kowace rana ranar juma'a alan nasi gaban mutane yufassiru al-qur'an yana musu tafsirin al mai girma fantafa bi majlisihi وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله فانتفأ بمجلسه ذاك أن أمبان دا مجلسنسا وبركة دعائه دا البركة الدعاء wa ɗaharati anfasihi da tsarkin numfarfashinsa wa sidiki niyyatihi da gaskiyar niyyarsa wa safa'i zahirihi wa batinihi da tsarkaka filinsa da ɓoyensa wa muwafaqati qawlihi li amalihi kuma da dacewar zantuttukansa ga ayyukansa wa anaba ila Allah kuma sun koma zuwa ga Allah kalqun kathirun bayi masu tarin yawa kalqun kathirun anan shine fa'ili na duk wannan fi'ilin da muka ambata ai fantafa bi majlisihi kalqun kathirun wa bi barakati du'aihi kalqun kathirun wa taharati anfasihi dai kalqun kathirun har izuwana nan وجرى على طريقة واحدة ابن taimiya ya gudana bisa ga salo guda a wata nuskar ɗariƙin wahidin a madadin ɗariƙatin wahidatin ya bi salo guda min ikhtiyaril faqari wat wajen zaɓar talauci da karanta buƙatun yau da kullum min duniya na duniya wa radda ma yuftahu bihi alaihi kuma ibnu taymiya yana maida abin da Allah ya ba shi na duniya zuwa ga mabukata da haka ya zaɓi wannan fage ma'ana shi ya fi son ya zauna cikin biyan buƙata ba cikin tara abin duniya ba wa qala fi in akhar sannan shi dai ibni eh, ibni eh, abinan ibni eh, al-ya'muri ibnu sayyidin nasi al-ya'muri al-misri ya sake cewa kana qad nazama shay'an yasiran fi sigarihi ibnu taymiya yayi yan waƙoƙi ba su da yawa tun yana ɗan ƙarami wa katabtu anhu yace kuma na rubuta waɗannan waƙoƙi daga wajensa izzaka a wannan lokaci kuma innahu taraka zalika daga baya kuma sai daina yin waƙa wa a'rada anhu ya kau da kai ga gabaran waƙa wasu ila an mas'alatil qadari bi nazmin an yi wa ibn taymiya tambaya akan mas'alar qadariyya waɗanda suke kore kaddara tambayar sai ta zo bisa ga salo na nazami na waƙa fa ajaba fi habi nazmin shi ma sai ya da amsa da waka wa qad quri'a alaihi wa sumi'a minhu kuma haƙiƙa an yi karatun waka a gare shi sannan kuma an ji waka daga bakinsa wa halla lugzar rashidi alfariki bi abiyatin tashtamilu ala nahwi mi'ati baitin ala wazanin lugzi wa halla kuma ibnu taymiya ya warware lugazar rashidi kacici kacicin nan na ar-rashid al-fariki sunan malami ne bi abiyatin da wasu baitoci shi malamin yawa ibnu taymiya tambayoyi ne na ƙure cikin baitocin waƙa shi ma ibnu taymiya da ya tashi zai bashi amsa shi ma sai ya bashi amsar cikin baitocin waƙa shi nasa baitocin guda ashirin ne da yan kai ko ƙasa da haka shi kuma ibnu taymiya da ya tashi bashi amsa sai da ya bashi amsa da baiti sama da ɗari ko ɗari daidai amma bisa ga salo da tsari irin nasa shine alawazinin zinin lughzi a bisa ga salo ɗin nan na kacici kacici da ya masa tambaya da shi wa zalika fi hayati walidihi wannan ya faru ne tun baban ibnu taimiya yana raye rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama Walahu lahu haul 20 min al-umri a lokacin da ibn ya yayi wannan bajinta kwata-kwata shekarunsa ba su wuce ashirin ba a duniya wa kana halluhu lahu fi asra'i waqatin kuma amsar da ya bayar ba ta ɗau tsawon lokaci ba cikin gaggawa cikin ƙanƙanin lokaci ibn taimiya ya ba da amsar wannan yana nuna hazaƙarsa da ƙwazansa da kuma kaifin ƙwaƙwalwarsa ƙultu ibn abdulhadi ya ce na ce hadha lugzu alladhi ashara ilaihi shaykhu alamuddini nazamahu zama al-imam al-allama rashiduddin abu hafsin umar ibn isma'il ibn mas'udin al-fariqi wannan kacici kacicin wanda Sheikh Alamuddini ya yi ishara zuwa gare shi a cikin zancen da muka gama baya, sai ce na zama Shekul Imamul Allama wanda ya rubuta shi ko ya yi ilgazinsa shi ne Shekul Allama Rashiduddini wanda ake kira da Rashiduddini Abu Hafsin wanda alkunyarsa kenan Umar ibn Ismail, Umar dan Ismail ibn Mas'ud dan dan Mas'udu al-Fariki wanda aka fi sani da al-Fariki wanda ya rasu hijira tana da shekara 689 fi fismin al-Ghazahu cikin sunan da ya yi wa ilgazi ma'ana ya kawo shi a salo na cikaci cikacici biwasfin abrazahu da wata sifar da ya bayyanar da ita fi lafzin aujazahu cikin wasu lafuzza da ya takaita su li a a'jazahu dan a kasa fahimta wa hiya hadhihi to ga baitittukan waƙan nan waɗannan ba su da alaƙa da mu a karatu sama da baiti ɗari da ashirin da wani abu ne da haka ba za mu bi su ba ba su da alaƙa da karatun mu kai tsaye to da haka za mu wuce baitocin waƙar sai ya je inda yake cewa wa qala shaykhu alamuddini shaykhu alamuddini ya ce ra'aitu fi ijazatin libni shahara zuri na gani cikin ijaza ma'ana izini na ilimi libni shahara zuri na al-imam ibn shahar az wanda shine muhammad ibn abdul to ci gaba kaɗan ai wajen yana da yawa wajen shafi hudu ne zaka wuce yau gashi nan gashi nan ka wuce ka wuce dawo dawo dai yau gashi nan gashi nan wa qala shaykhu alamuddini ya yawa babban shehi alaman nan ta addini ya ce ra'aitu fi ijazatin libni shahra zuri na gani a cikin takaddar ijaza ta al'imam ibn shahra zuri al'imam ibn shahra zuri shine muhammad ibn abdulkahir ibn abdulrahman muhyiddin shaibani a shahra zuri al-musuli a shafi'i ya rasu hijira tana da shekara 778 to wannan malami yake faɗa ya ce na ga khatta shehi taƙiyuddini ibn taimiya rubutun shehin malami dini ibn taimiya wa kataba ta hatahu a shehu shamsuddini zahabi wanda a ƙarƙashin rubutun ibn taimiya ɗin zahabi shi ma ya yi nasa rubutun ga abin da zahabi ya rubuta ƙarƙashin rubutun ibn taymiya yake hadha khattu shaykhin al-imam al-allamati wannan rubutun shehin mu ne shugaba mai yawan ilimi shaykhul islami shehun musulunci fardil zamani makaɗaicin zamani baharil ulumi tekun ilimin muka wannan kalmar ta baharul ulumi a wata nuskar muhyil ulumi mai raya ilimin muka taqiyyid dini lakabinsa kenan mauliduhu wanda aka haife shi ashira rabi'in al-awwal sanata ihda wa sittina wa sittimi'a goma ga watan rabi'in al a shekara ta 661 bayan hijira shi ibnu taymiya kenan wa qara al-qur'ana ibnu taymiya ya karanta al-qur'ani ma'ana ya haddace wal fiqha kuma yayi karatun fiƙihu wa nazara kuma ya tattauna da malamai tattaunawa ta ilimi wastadalla ya kafa dalilai wa huwa dunal bulugi tun bai balaga ba wa bari a kuma ya ƙware fil ilmi a ilimi wa tafsiri da tafsiri wa afta ya yi fatawa wa darrasa ya karantar walahu na haul ishirina sana a lokacin da yana da shekara ashirin ko kusa da haka wa sannafa tasanifa sannan ya yi wallafe-wallafe wa sara min kibaril ulama'i har ya zama cikin manyan malamai a wata nuskar wasara min akabiril ulama'i ya kasance cikin manyan malamai fi hayati shuyukhihi tun malamansa suna da rai Allah ya sa shi ma ya kware ya iya walahu min musannafatil kibari ibn taymiya yana da wallafe wallafe manya manya allati sarat bi kubanu wanda har mahaya suke tasowa daga nisan duniya su zo don neman su wala sani tasanifuhu fi ta alwaqti arba'a ta alafi rasin wa akthara kai tayu dai a yanzu littattafan ibnu taymiya za su iya kai mujalladi dubu hudu ko ma sama da haka wa fassara kitab Allah ibnu taymiya ya yayi tafsirin alqur'ani muddata sinin min sadarihi min sadarihi tsawon shekaru kuma yana yin tafsirin ne da ka ba tare da ya duba littafi ba ayyamal juma'i a duk ranar juma'a wa kana yatawaqqadu zaka'an ibn taymiya ya kasance yana ci balbal ta fuskar kaifin kwakwalwa mana kwakwalwarsa tana aiki wa sama'an a wata nuskar wa sama'an kuma ya kasance yana da kaifin saurare amma a wannan nuskar wa sama'atihi min alhadithi kathiratun abubuwan da ibn taymiya ya ji na hadisai daga bakin malamai suna da yawa wa shuyukuhu aktsaru min mi'atay shaykhin sannan malaman ibn taymiya sun fi malami ɗari biyu. kullum muna faɗa muna nanatawa yawan malamai daraja ce ga ɗalibi a ce ka yi karatu a wajen malamai da yawa to wannan shaida ce na nuna ka sani kuma ka iya kuma ka goge kamar a zamanin nan ne a ce ka yi digiri kaza ka yi digiri kaza ka yi certificate kaza wa ma'rifatuhu bit tafsiri ilaiha muntaha sanin ibn taymiya ga tafsiri ta kai magaryar tikewa wa hifdhuhu lil hadisi haddar ibn taymiya ga hadisai wa rijalihi da mazajen hadisai wa sihhatihi da sanin ingancin hadisi wa suqumihi da sanin cututtukan hadisi fama yulhaqu fiha ba a kamo shi a cikin su ma'ana yana da gwanewa da kwarewar da yayi zarra wa amma na lil fiqhi amma nakaltowarsa ga maganganun malaman fikihu wa mazahibis sahabati wat tabi'ina da mazhabobin sahabbai da tabi'ai ma'ana fatawoyinsu fadlan an mazahibil arba'ati ballantana ma kuma mazhabobin nan guda hudu a wata nuskar fadlan anil mazahibil arba'ati amma anan fadlan an mazahibil arba'ati falaisa lahu fiha nadhirun to ibn taymiya bai da sa'a a cikin wannan wa amma ma'rifatuhu bil milali wan nihali amma dangane da sanin sa ga addinai na gaskiya da kuma addinan bogi wal usuli wal kalami da kuma saninsa ga usulul fiqhi da kuma ilmu tauhidi shine ilmul kalami fala a'lamu lahu fihi nadhiran yace ban san sa'ansa ba a cikin haka wa yadri jumlatan salihatan min al-lugha kuma ibnu taymiya ya san kaso mai tsoka na yaren larabci wa arabiyyatuhu qawiyatun jiddan larabcin ibnu taymiya yana da ƙwari ƙwarai da gaske ma'ana yana da gogewa cikin sanin yaren larabci wa ma'rifatuhu bit tarihi haka sanin ibnu taymiya game da tarihi wasiyari da kuma siyar rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajabun ajibun abun mamaki ne kwarai da gaske wa amma shaja'atuhu amma dangane da jarumtakarsa wa jihaduhu da jihadinsa wa iqdamuhu da sadaukantakarsa fa amrun ya tajawuzul wasfa wannan abu ne da ya wuce a sufanta wa yafuqun na'ata ya wuce misali wa huwa ahadul ajwadi shi ibnu taymiya yana daga cikin ɗaya-ɗayan al-ajwadi masu kyaututtuka al masu kyauta da sakin rai allazi yudrabu bihimul mafalu wanda ake buga misali da su wa fihi zuhudun Ibn Taimiya akwai gudun duniya a tare da shi wa qana'atun akwai yakana bil yasiri da ɗan abu kankani ma'ana abu ɗan ƙanƙani yana isassa yana da wadatar zuci filma Akali wal malbasi a wajen tufafin sawa da kuma abinci to ana nuna min lokaci yayi sai mu tsaya a daidai kan wannan gaba wacce ita ma matashiya ce Na'am Sheikh, um, Jawaril Ma'ani sha Na'am. To Jawahirul Ma'ani kuma Malam Muhammad yauwa za mu tashi kana iya gane inda muka tsaya na zo shi dai a'a to bari in duba maka domin shi jawahirul ma'ani nuskokin da suke hannuna suna da yawa akwai nuskar da ba ta da lamba akwai kuma wacce take da lamba Yau ka duba cikin darul eh, ta darul fikir ta darul fikir shafi na takwas. Shafi na takwas. Shafi na takwas. Eh. Bari mu je kusa da shi mu gani. shafi na takwas inda ya ce fa jama'atu fi hadha ta'alifi mastahadartuhu min zalika to mu duba a taimaka mini eh bari mu tafi a hankali to ci sa yi ƙasa, yi ƙasa, ka kusa yi ƙasa. a'a haka dawo dawo baya dawo baya yawa aka tafi a hankali a hankali yawa ka zo ka zo ka zo gashi nan fa jama'atu fi hadha ta'alifi daga sama kaɗan gashi a'a dawo dawo dawo dawo Muhammad yau gashi nan fa jama'atu fi hadha ta'alif yau nan shine Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man A karatunmu na littafin jawahirin Ma'ani shi ma yau a darasinmu na takwas a yau rana ta uku ga watan Zulhijja hijira 1445 daidai da goma ga watan shida shekara ta 2024 miladiya. Shehu Harazimi ya ce fa jama'atu fi hadha ta'alifi sai na tattara a cikin wannan abun wallafawa. ma'ana cikin wannan littafi na jawahirul ma'ani mastahadartuhu min zalika abin da na halarto da shi na daga haka yana nufin na daga tarihin shehu tijjani da ɗabi'un shehu tijjani da maganganunsa da isharat ɗinsa da mukashafat ɗinsa da karamat ɗinsa ya ce to sai na tattara mastahadartuhu min zalika abin da na iya tattarawa na daga haka mimma huwa ba'adu ma hunalika na daga abin da shashi ne na wancananka ma'ana ba ma duka bane is'afan liman ɗalaba don taimakawa ga wanda ya nema wa itahafan li ragabi kuma don yin kyauta ga masu kwaɗayi wa i'anatan li zawil itibari kuma don taimakawa ga masu lura wa ibanatan li zawil istibsari to sannan kuma don bayyanawa ga masu gani da ido na basira wa ifadatan li ahli al-mahabbati wal widadi kuma dan fa'idar dan fa'idantarwa li ahli al-mahabbati ga ma'abuta kauna wal soyayya wal widadi da kauna wa hidayatan li dhawil intisabi wal istinadi wa hidayatan kuma dan shiryawa li zawil intisabi ga masu dangantuwa ga dariqa Shehu Tijjani wal istinadi da kuma dogaro da shi Shehu Tijjanin sai ce idit ta'alluqu bi ahlillahi domin shi ɗamfaruwa da ma'abuta Allah yana nufin waliyai kenan walli ya zubi janabihim da neman mafaka ta ɓangaren su wal inhiyashu ilaihim da tarewa a wajensu wal wuqufu bi abwabihim da tsayuwa a ƙofofinsu ta'alluqun bi janabillahi karimi ɗamfaruwa ne da janibin Allah mai girma cewa idan an ɗamfara da waliyi kamar an ɗamfara ne ga Allah idan an roki waliyi kamar an roki Allah ne idan an nemi mafaka a wajen waliyi kamar an nemi mafaka a wajen Allah ne to wannan ma kuskure ne ba a cewa in an yi abu da wani kamar an yi da Allah ne wannan sanya wa Allah kwatankwaci ne wannan haɗa Allah ne da wani a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah da haka wannan abu ne wanda a zahiri shari'a ba ta yadda da shi ba dan Allah ya ce laisa mislihi shay'un wa huwa samiul basir shi Allah ba wani abu wanda yake kwatankwacin sa ko kinin sa wanda da shi da shi suke daya tare da cewa shi mai ji ne sannan kuma shi mai gani ne to da haka sai yake cewa wa wuqufun bi babihil azimi kuma tsayawa a kofofin waliyai kamar tsayawa ne a kofar Allah mai girma wa ta'arudu li rahmatihi kuma kamar bujurowa ne ga rahmar Allah al'amimati ga mamiya wa rahmatihi da rahmar saɗin nan dai aljasi mati mai girma wa fi hadisi ɗabarani, ya zo a cikin hadisin ɗabarani. inna li rabbikum fi ayyami daharikum nafahatin lallai ubangijinku yana da kyaututtuka a kwanakin shekararku fata'arradu laha don haka ku bujiro don nemanta. la'allahu an tusibakum nafahatun ha domin ta yi wata kyauta daga ciki ta same ku fala da ha abadan bayan ta ba za ku sake tsiyata ba har abada to wannan hadisin ya ce wa fi hadisi dabarani hadisi ne ba da'ifi da haka ba za a kafa hujja da shi ba kamar yadda imam suyudi ya kawo shi a cikin aljami'us sagir wa ziyadatuhu ko ziyadatuhu shine hadisi mai lamba ta 1900 da sha shida kuma imamu suyuki ya ce hadisi ne da'ifi hakanan sheikh muhammad nasiruddin albani a cikin da'iful jami ya kawo shi kuma shi ma ya ce hadisi ne da'ifi to da hakanan yake cewa faya fauzan lazina na hadu ilaiha ya rabon waɗanda suka zabura zuwa gare ta ita wannan abar da ake faɗa ta na fahatun kyaututtukan Allah Wata ta'arradu laha kuma suka bujiro mata fastamaddu min tilkan nafhati madadan har suka nemi madadi daga wancananka kyauta madadi mai yawa wa idza kana inda zikirihim, idan ya kasance a wajen ambaton waliyai kama fil asari mawqufi kamar yadda ya zo a asar wanda yake mawqufi a yaren malaman hadisi idan aka ce asar mawqufi to kalmar mawqufi ana maganar zancen sahabbai ko ayyukansu ko tabbatar wasu, kamar yadda in an ce marfu'i ana nufin maganar annabi ko aikinsa ko tabbatar tabbatarwarsa to hakanan kuma in an ce maqatu'i ana nufin maganar tabi'i ko aikinsa ko kuma tabbatarwarsa wannan shine abin da yake asali a istilahin malaman hadisi kamar yadda mai baikuniya ya ce wa ma adabtahu ilan nabiyyi min qawlin wa fi'lin fa huwa مرفوع زكين وما أضبته إلى النبي إلى إلى الصحابي من قول وفعل فهو موقوف زكين da abin da ka jingina wa sahabi min na magana au fi'ilin ko aiki fa hawa mawqufin shi ake kira da mawqufi zukin kamar yadda aka ambata to sannan ya ce wa malin nabiyil marfu wa malit tabihi wal maqtu abin da kuma aka jingina wa annabi shine mawqufi wanda aka jingina wa tabi'i kuma shine maqtu'i to anan shehu tijjani ya ce ya zo a cikin al'asarul mawquf kaga kenan yana nufin maganar sahabbai domin maganar sahabbai ita ce mawqufiya ko ayyukan sahabbai sai ce wal khabari lil ma'rufi kuma ya zo a cikin labarin nan sananne ta "Tanazzalun rahamatu cewa rahamomi suna sauka watanninmu awatirun nasamati sannan awatiru kanshin nan na annasamati furanni ko kuma iskan nan ta asuba in ta haɗu da fure kamar yadda alfazazi ya ce wa urkun kamala kan nasimu ba nafsaja da haka annasimu jam'insa shine na sama shine sanyi na asuba to haka nan a waƙirun nasamati ƙanshin nan da sanyin nan na annasamati iskar nan ta asuba yana tashi fama baluka bi mahasinihim to wannan kalmar tatanazzalur rahamatu da ya faɗa asar ne da aka samu daga ah, Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna wanda asalinsa Imamul Ghazali ya ambace shi a cikin Iya Ulumuddin to kaga anan Shehu Tijjani ya yi ɗayan abu biyu ko dai abin da Suyuɗi ya kira shi a cikin Alfiya ah, Ahmad Muhammad Shakir ya kira shi a cikin Eh, sharhin da yawa alfiyatu suyuti da cewa wannan shine tasahulul eh, istilahat tasahulul istilahat shine kai amfani da kalma ba a wajenta ba kaga anan a wajen maganar sahabi a wajen maganar tabi'i sai ce mawqufi a madadin maqtu'i to wannan kaga ya saba wa ka'ida so da haka kamar yadda zan kawo mana shi wannan asar din yana cikin asalin eh, abin nan yana cikin almugni an hamlil asfari fil asfar lima fi ihya min na hafizu na hafizul iraqi al iraqi yake cewa wannan asar ɗin ya zo ne daga sa'i sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna kuma tabi'i ne an haife shi a shekara ta da bakwai ya rasu a shekara ta da da casa'in takwas, bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da haka dai wannan asar ɗin ba asar ba ne wanda yake mawqufi asar ne maqdu'i Balma malamai suna cewa la asla lahu fil kwata-kwata bai zo ba marfu'i ma'ana kai tsaye daga annabi kamar yadda kuma bai zo ba mauqufi daga sahabbai abin da yake tabbatacciya ilimi shine zuwansa makatu'i ma'ana daga cikin maganganun tabi'ai shine ga abin da eh, ya ulumuddin gazali yake cewa yace wa bi hadhihi daqiqa yu'rafu sirru qawlihi sallallahu alaihi wasallam inda dhikri salihina tanzilur rahma shine abin da anan shehu tijjani yake so ya kawo tanzilur rahamatu rahamomi suna sauka yana nufin inda zikiri salihina a wajen ambatan mutane na kwarai to da haka sai iraki ya ce laisa lahu aslun fil hadithil marfu'i wannan magana ba ta da asali a cikin maganganun annabi inna ma huwa qawlu sufyani ibn uyaynata magana ce ta Sufyan dan Uyayna rawahu Ibn al-Jawzi fi muqaddimati safwati safwa Ibn al-Jawzi ya hakaito a cikin muqaddimatu safwatu safwa sannan ya sake cewa wa qala tilmizuhu al-hafiz as-Sakhawi hafiz as sakhawi hafiz sakhawi Iraki ya faɗa dalibin Ibn Hajar kai ya faɗa fil maqasid cikin littafin al maqasid sai ce wa sa'ala abu amr aba ja'far ibn hamdan wa huma salihani bi ayyi niyyatin aktubu al hadith abu amru ko abu umar ya tambayi aba ja'far ibn hamdan da shi abu umar din da abu ja'far din ibn hamdan din salihani mutanen kirki ne yace bi ayyi niyyatin da wata niyya aktubul hadith ya kamata in rubuta hadisi faqala sai yace alastum tarawna anna inda dhikri salihin tanzilur rahma baka ganin wajen ambatan salihai rahama tana sauka qala sai yace na'am haka ne qala fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'asus salihina sai ce to kuma manzo Allah shine shugaban salihai to shine imamu eh, eh, imamu eh, abin nan al-iraqi yake cewa ashara bi zalika anna lahu aslan wa qala abu nu'aym fil hilya haddathana kaza kaza kaza ya kawo qala sami'tu sufyan ibn uyayna ta yaqulu yace naji sufyan dan uyayna yana cewa inda dhikri salihin tanzilur rahma wa waqa'a fi kitabi jami'il ilmi li ibn abd al-barri azuhu ila ath-thawri wal mashhur awwal وإنما الرحمة المرادة هنا دخول الجنة ولقاء الله تعالى وليس ينزل عند ذكر عين ذلك ولكن سببه وهو وهو انبعاث الرغبة من القلب وحركة الحرص على الاقتداء بهم to anan duk malamai sun tabbatar da cewa wannan hadisin da shi Shehu Tijjani ya kawo anan na farko ba maganar sahabi bace ba kuma maganar annabi bace a'a maganar tabi'i ce shine Sufyanu dan Uyena sannan me ake nufi da a wajen ambatan mutanen kirki rahama tana sauka suka ce abin da ake nufi ba wai shine saukar rahama ba a'a faruwar sabubban rahama shine yake cewa anan share bidhalika anna lahu aslan wa qala abu nu'aiman fil hilya sai ce ya kulu inda zikiri salihi na tanzilul rahama wa waka fi kitabi jami'il ilmi ya zo a cikin littafin jami'ul ilmi ibn abdulbari na ibn abdulbari azuhu ila thauri ibn abdulbari ya ce magana sufyanu thauri ne sai shi da kansa iraki ya ce wal mashhurul awwalu amma maganar da aka fi samu shahararriya cewa wannan maganar maganar sufyanu ibn uyayna ce ba ta Sufiyanu sauri ba sai ce wa innamar rahmatul murada huna rahamar da ake nufi a nan dukhulul janna ita ce shiga aljanna walaisa yanzilu wa liqa'ullahi ta'ala da kuma gamuwa da Allah madaukakin sarki sai ce walaisa yanzilu inda zikiri ainu zalika amma a wajen ambatan mutanen kwarai ba wannan din ce ke sauka ba shiga aljannar ko gamuwa da Allah ba shi ke sauka ba wanda asalin kalmar rahama in an ce rahama to ana nufin shiga aljanna ko gamuwa da Allah sai ce walakin sababu sai dai sababin hakan ne wa huwan bi'afur ragaba shine motsawar kwaɗayi min alqalbi daga zuciya wa harakatul hirsi da motsawar so alal iktida'i bihim na kaga kayi koyi da su ma'ana su mutanen kwarai ba ambatan sunan su bane yake saukar da rahama san ka bi su kai koyi da su wanda wannan su ne sabubban samun rahama to su ne in ana karantar da kai tarihin su yake shiga ranka to sannan sai ke cewa walistin kafu amma huwa mulabisul lahu min alqusuri sannan da kyamatar abin da zai hana ka yin wancan din min alqusuri na gazawa wa taqsiri da takaitawa wa mabda'u arrahmati fi'lul khairi shi ko mafarar samun rahama shine aikin alkhairi to ala ayyati hal dai kalmar al-mawqufu anan abin da ake nufi shine al-maqtu'u ma'ana magana ce ta Sufyanu ibn Uyayna Allah ya ji kansa da rahama to sannan yace fa ma baluka bi nashri mahasinihim to kuma ya zatanka ta hanyar yada kyawawan abubuwan su wa mafakhirihim da abubuwan alfarun su wa idadu manaqibihim da kidanya darajojinsu wa ma'athirihim da kuma gurabansu abubuwan da suka aikata wanda suka yi tasiri ko suka yi saura a rayuwa wa zikir siyarihimun nabawiyya da kuma ambatan tarihinsu na annabi wa akhlaqihimul mustafawiyya da kuma ɗabi'unsu su ma dai na annabi nisbatun ilal mustafa wancan kuma annabawiya nisbatun ilal nabi da haka anan dai da abu ɗaya ake nufi allati hiya hudan wa nurun wanda su waɗannan ɗabi'un annabi da ta'adunsa Sune shiriya kuma sune haske wa shifa'ul lima fi suduri kuma sune waraka ga abin da ke cikin zuciya to haƙiƙa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine waraka ga zuciya domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine aiwatar da alqur'ani a aikace shi kuma qur'ani shine abin da in kai aiki da shi zai warkar ma da zuciya kamar yadda Allah ya ce يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين شفاء لما في الصدور أنا أنا نفهم قرآني قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وداء كما شي كوي لمن زن الله وركاني للقلوب غزكاتا وجلاء كما كان كريواني للكروب كويايواني للكروب غبكين شكي وفتح كما بوديواني للبصائر ga magannai wa naf'un sannan amfani ne iri ga abubuwan da suke boye ne zuciya wa hudan kuma sannan shirya ne lissaliki ga mai bi wasa iri da kuma mai tafiya yutribu sami'a ha ita sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana faranta cikin mai sauraro waya hufful aswaqa ila hadratihim hafifuha sannan hafifuha gaggawan nan ta aiki da sunna ya huffu yana zaburar da al'ashwaƙa shauƙoƙi ila hadratihim zuwa ga halararsu wai halarar waliyai a ko shakka babu karanta sunna, annabi sun salama tana sa shauki ne zuwa ga shi annabin wa ma muli'at addawawin wadda faciru kuma haƙiƙa ba a cika littattafai ba da ababen rubutu wala fahatil afwahu wal mahabiru haka nan al'afwahu bakuna ma fahat ba su buɗe ba wal mahabiru haka nan alƙalma da tawadu su ma ba su yi rubutu ba ba da shama'ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bayan na ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyarhi da tarihinsa wa shiyamihi da ta'adinsa a zahirati tsarkaka wa asarihi da gurabansa bi afdali da abin da yafi min akhbarihim sama da labaransu yana nufin labaran waliyyai, to idan ana nufin waliyai na gaskiya su ne sahabbai babu wanda ya kai su daraja da martaba da karama in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa shehu tijjani anan da shehu harazmi ba su yake nufi ba kamar yadda zamu ji a gaba shi abin da yake nufi shehunnan dariqa shi yasa zamu ga sau da dama in Ɗarika sun fi ambatan shehunnan su akan ambatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa duk abin da za su faɗa game da shehunnansu za ka samu sahabbai suna da ninkin ba ninkin wannan in na falala ne sannan ya ce wa muhimmi wa ma'athirihim sannan da karamominsu wa ma'athirihim da gurabansu idhum domin su waliyai ashabu batul ma'anawiyatu wai su ne sahabban annabi sahabbantakar da ba a ganinta da ido ma'ana su sun sahabbanci annabi amma ba da ganin ida ba wa mu'jizatuhu al-baqiyatu sarmadiyatu kuma su waliyai su ne mu'jizar annabi wanzazziya titir to wannan ma ba haka bane ba mu'jizar manzo Allah sar abadiyyar sarmadiyya ita ce alqur'ani walillahi darul qa'ili Allah ya albarkaci mai faɗa da yake haifu ya kulu lokacin da yace ya sadati ya kushuwa shugabanni na ya afdal sadati ya ku fiyayyun shugabanni la'uzayyinan na a awqati lallai zan ƙawata lokuta na da ambatan ku ya khaira sahabi muhammadin min ba'dihi ya ku fiyayyun sahabban annabi muhammadu bayan shudewarsa ya al ahya'i wal amwati ya ku fiyayyun rayayyu kuma fiyayyun mamata to kaga wannan ma kamar yadda na faɗa mana ba haka bane sahabbai sune da wannan matsayi ba wanda yake ƙasa da su ba sai ce wa nahnu wa illam na min ahlil ittiba'i mu duk da bamu kasance cikin ma'abota bibiya ba ma'ana mu bamu biyo bayan su ba wala min al ashiya'i kuma mu bamu zamo cikin jama'ar su ba haqiqatan a zahiri walittiba'i kuma bamu bibiye su ba ma'ana bamu kasance da mu da su dab da dabba fa haula nafahatihim nahumu amma a gefen nafahatihim Tsarabobinsu ne na homo muke shawagi ko kyaututtukansu ne na homo muke shawagi wali shay'in min barakatihim na rumu kuma na rumu muna fata ne li shay'in ga wani abu min barakatihim na albarkatunsu sai ce khudh ma da na in kal ajalu khudh ka ma da na abin da ya kusanta in kal ajalu in lokaci ya ya kubuce maka in lam tusibha wabilun fatalu idan wabilun mamakon ruwa lam tusibha bai same ta ba fatalun to ko da dan yayyafi ne anan yayi iktibasi da faɗin Allah fa in lam yusibha wabilun fatal to sannan yace wajadirun ya dace liman raddada akhbarahum ga wanda yake maimaita labaransu su waliyyai, su waliyai wastama'a atharahum kuma yaji tasirin su da gurabansu wa aktsara Hum kuma ya yawaita ambatansu wa ahabba qadimahum wa Hum kuma ya so na daɗinsu da na yanzunsu ayyada kula dairahum to ya shiga gidansu wa yanala nala birrahum kuma ya samu birrahum nagartarsu aw ya alaqu minha bi fa'idatin ko ya ɗamfara minha daga gareta bi fa'idatin da wata fa'ida takunu manfa'atuha alaihi a'idatan ta yadda amfaninta za ta komo gare shi wa fi ma'ana zalika ƙila don tabbatar da wannan ma'anan ne aka ce haddisi sam'a bil mahasini minhum haddisi sam'a kalabartawa as-sam'a kunne bil mahasini da kyawawa minhum nasu fal lana nadimun nuhusi fal kaga shi wannan labari lana a wajenmu nadimun nuhusi abokin shan rai ne ma'ana abin da rai take so ta sha ne ko ta ji fa'iza ma su min habi fa fa'iza idan ma su ƙita ba a shayar da kai ba min habi asin? min ha daga gare ta bi asin da abin sha ko da kofi zala anka min al'ana kullu bu'sin wa idza fa idza ma suqita min habika asin idan aka shayar da kai da kofi nata zala anka min al'ana kullu bu'sin kullu bu'sin dukkan wata wahala zala anka za ta gushe maka min al'ana ta gajiya ja'alana Allah mimman ahabbahum yace Allah ya sanya mu cikin waɗanda suke son su wata ba a ɗariƙahum kuma yake bin ɗariƙarsu wa hizbahum kuma yake cikin jama'arsu wa razaqana talazzuza bi khabarihim kuma Allah ya azarta mu jin daɗi da labarin su wastihsana siyarihim da kyautata tafarkin su wa atharihim da gurbin su to sai mu tsaya a nan sai mu tashi faɗin sa wa alam rahimakallahu anni la astawfi mali sayyidina wa shaykhina wa maulana to Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na malam muhammad Na'am Sheikh muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da aljanna Allah muke roƙa ya sa mu da kai duka muna yin domin shine uh, ah, jama'a kamar yadda muka ce yau za mu takaita lamarin kamar yadda muka saba uh, dokan kira kowane lokaci a bangaren yan ah, izala mun doki mutane biyar is bangaren yan tarika kuma Yau yan izala za mu rufe ko shek. Na'am. Yau da yan izala za a fara rufe? A yau yan izala za a fara rufewa. Kuma yanzu su za ka fara buɗewa. Idan bin wanda aka fara buɗewa da yan ake fara rufewa. To shi kenan. Uh, insha Allahu yau yan uh, Essa não. na malam muhammad Mala Muhammad. No, kedua ke Ismail. Nak kau asal tu ni baik tu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam malam Muhammad. To Shek, ban sani ba ko kana jin kola kola ina maka sallama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ina jin ka. Na Shek kana jin sa. Eh ina ji. To ah, Shek tun ah, nace kola kace sunanka daga na ke kira kuma. Sunana Muhammad Sani ina kira daga Abuja. To Malam Muhammad Sani da zuna ji ka kace zaka yi mudahala cikin sa ko? eh duk abin da ya karanta yanzu a nan musamman a cikin jawahir ma'ani da kuma wasu abubuwa da ya karanta a can baya a'a gabar sai sai sai kola ya hankuri tun da ka yarda mudakhala zaka yi dole ka gabatar da kanka san kai ne wa shi san wanda yake tattauna da shi eh shine na ga ya ne na sunana Muhammad Sani daga Abuja eh a matsayinka wa kamar malami ko dai yaya shi so ya san malami wani muna muna yana karatu yana tattaunawa da malami wani kaza daga bangare kaza sunana Muhammad Sani wannan identity na ya ishe ni daga bangaren Tijjaniya ah, nake ah, wannan ya ishe ni identity eh, me zabe kake so ka ce Allah don Allah don Allah nke gama ka kamanya sai sai ban gane ba kamanya dan Allah dan Allah sai ka ji mana okay ina kada ka sai ka ji in na kare na washe ke maka magana ba mu jayayya jiya mun karanta ka'idodi ina jin ka muka gwada muka nizamin da zamu ta tafiya da karatun mu jiya mun nuna ma duniya ko kuma ya kira yayi mudakala okay. muka ce dun karatun da za a yi ba na shek Lawan Trayo dai ba kowane malami ne tun da ka shigo kai mudakala ya kamata ka nuna nini imamun kaza ko nini malami kaza za mu yi mudakala ni da kai zai yi mudakala ko zai yi munawara ko muhawara ko munakasha ya kamata ka nuna shi san kaman ba ni da malamin Bauchi ko imamun Bauchi ko ni da imamun Abuja muke tattaunawa misali nake bayarwa to ai da na fahimta na fahimta na fahimta to da yake ni ban gajiyan ba ban gajiyan ba yau na gani kuma yau ban ji an faɗa ba saboda haka ban sani ba ai saurare ka na saurare ka yanzu akwai wani bayani karashi da zaka karasa to shikenan shikenan to yi yi mukaddiman ka muna jin yanzu ka fahimci abin da nake na saurare ka zan iya saurara ko in ci gaba da magana hmm, dole ka ka nuna ke a gama abin da zaka faɗa malami kaza ke magana sunana Muhammad Sani malami ne kai ko da masallaci ko ba nake a Abuja yawa eh? ban ji ba a ban ban gane ba ke magana a cikin ku shi ah, speaker ne ko kuma mai gabatarwa na ji kana tambaya cewa wai ɗalibi ne ko menene ba sani ba ko yayi makarani da zaka faɗa na ji kamar yana tambaya ɗalibi to wai kai yawwa wai kai talibi ne ko malami ne ni ni almajiri ne Shek, ni almajiri ne daga masallacin na mu ci gaba da magana zai ci wannan duka ina jin ka wallahi ina jin ka da masallacin koko a NYC Junction Abuja to shek wai shi almajiri na ji malam Muhammad to shikenan shikenan yawwa za mu iya ci gaba da magana a maganarsa na baya ya yi maganan abin da ya shafi sanin shau tijani da gaibi yanzu kuma daga abin da na ji yanzu na zo na ji na ta maganan girma da falalan ba da tarihi da kuma asar da siyar da shama'il da ko ne ma na salihan bayan Allah kamar yadda ya karanto shi a cikin jawahir ma'ani da faɗa a shafi na ina zaton haka ya faɗa kuma a ji na ya yi maganganu abin da ya shafi mawqufi sari mawqufi kuma ya faɗi khabari ma'arufi To kuma ya yi ta magana ya je ya karanto waɗansu maganganu na malaman hadisi eh, malaman hadisi. Abinda nake so in tambaya a shi ne. Yanzu kai da kake zaune a nan Allah shi gafarta malam. Da yasa ka zauna nan saboda ka kare abin da duk bai zo a cikin sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka fitar da abin da yake ba daidai ba wanda musamman sufaye suke wanda yake bid'a ne ko kuma makaddare shi yadda wasu suke cewa shirka ne. Daga tambayar da nake so in yi shi ne, shin sanin shehu tijjani a yayi masa ya ga wani a cikin kabari ja'izi ne zai iya faruwa aklan ko ba zai yi faru ja'izi ne zai yi a hankali aklan zai iya yiwa zai iya yiwa shehu tijjani ya iya ganin wani yana aina mazi ko yana tilmisa ya ga wani a madina ja'izi ne aklan ko kuma ba ja'izi ba ne To na farko dai ba akalan muke magana ba, shar'an muke magana. Idan ka ce akalan dan masu sauraro su san me kake cewa wasu ba sa jin larabci wai a hankalce. To mu ba magana muke a hankalce ba, muna magana ne a shari'ance, a addinance. A addinance wannan ba zai yiwu ba. نعم هلا محمد network ya ɗauke. Malam Muhammad bana jin ka kwata-kwata bana ji ne. Salamu alaikum. Assalamu alaikum kwala. Assalamu alaikum. Malam Muhammad. Wa alaikum. Na'am. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Assalamu alaikum. Malam Muhammad. Ko da shi, ko su Allah. Eh? يكون الله السلام عليكم عليكم السلام أنا محمد Thank you. Ba na jin ka sosai ni. Ba network kwata-kwata yau. Ka. Malam Muhammad ba na ji. Eh? Ya salam. Ya salam. Assalamu alaikum. Malam Ismail ya za a yi network ya ke. Hmm? Kamar na ga da hadari ne kuma network ɗin ma daga gaba ne. Hmm. Daga can ne ba? Na'am kana jin mu? Na'am Malam Muhammad. Yawwa, to yana min ka dawo. Kola um, uh, Malam Muhammad. Na'am. Malam Muhammad ina jinka. Yanzu Malam ya dawo. Muna jinka ka Kola. To. Ya zan da na faɗa. Shin musulunci ya san ja'izi ya ci wani ya iya ganin wani abu da ya ko zai a wata wata nahiya daban ko tsakanin ta ta wata daya ko musulunci ya san da wannan shine abin da nake so in baya kamin in ci gaba da bayani To da farko dai kamar yadda ka fara tambaya network ya katse cha kai akalan akalan. To kalmar akalan akalan nan ba muhallin ta bane. Saboda masu sauraro su fahimta abin da kake nufi da akalan shine a hankalce. To mu kuma ba magana miki a hankali ba yanzu muna magana ne a shari'ance domin shari'a gaba take da hankali. Nuqaddimu naqla alal aqli. Daka a shari'ance kamata ka ce. Allah ga a shari'ance ka gyara wannan maganar taka. Allah ta malam. Ina jin ka. Allah ta malam. Ai aklan ai da ka faɗa ka ce akalan mutane da yawa da suke sauraren ku yanzu ba su san menene akalan ba. Ka zo ka ce maganar hankali kai ba maganar hankali kake ba. fine ba magana hankali kake ba to mu dawo a shari'ance cewa in gyara magana ta ko in gyara wannan ba wani abu bane daban ka ka sani duk waɗannan muhimmanci sani a addinan Ali yana da yake da in gama magana ina jin ka hankali su hankali muke magana dole a fara tambayan su a hankali kamin mu zo a nakali mu tambaya shi shari'a. musulunci ta san da wannan tunda har ka ce ba ka so a ce a hankali mm, na ce mun janye magana hankali mm. ba da masu hankali ake magana ba ko mun janye a shari'ance shari'a ta san da masu hankali ake magana mana amma a shari'ance masu hankali ai za a fara shi sa ai ne magana hankali yanzu ka fi kai tsaye zuwa ga tambayar ka karka ja mana lokaci har mu tattauna maganar ka eh, gaskiya ne to mu je kai tsaye shari'a ta san da shi musulunci ya san da shi ko bai san da haka ba kwata-kwata. Saboda mu san mu san cewa Shujjani ya zo da wani abu an ba da labarin Shujjani ya zo da wani abu ya sanatan addini ya haka. Sai da nasi sannan ake tabbatar da wannan. Amma ba wai kawai hmm, shehu ko na kawai ya zo ya ce ya yi kaza sai mu yadda ba kowane shi yana da iyakarsa. me ce ce hmm. tambayar da Allah ga tama na na ji na ji ya nuna ba amsa sai da ga tama na ji eh, ya nuna ba amsa abu na gaba addinin musulunci a'a tsaya ba ina zo Allah ta'ala addinin shehu tijjani ya ce ya ga shehu arabi mutu ba ba yi da hujja akan wannan kuma ba dalilin da ya nuna mana wannan anasi cewa shi yayi hakan ko zai yi shi yayi hakan in kana da shi kuma ka kawo yanzu sai mu ci. ya san da haka dini ya san bawan Allah salihi shi za su a saurara dini ya ba ya san da cewa bawan Allah in tambaye ka to kiran ka waya sai ko ta ruɗu ai ta ruɗu in kana magana zan yi shiru in ce yi eh shiru in zan yi magana sai kai shiru in yi magana amma ai ta ruɗu ai ba abin da za a fahimta addinin eh, musulunci eh. ya sani wa bawan Allah sa'i zai yi in kai karshe mana ka haka kake interrupting mutane ka yi provocating din su su kasa magana ma sai mutane su rinka maka taki a kasa ba wannan mutumin sauke shi ba karatu ya zo ba rudu ya zo sauke min shi alaikum salam wala mamadu ina wala gajiya hujjar ga kwaci ga Masha Allah. Kola, bismillah. Daga Togo. Bala na Hassan daga Togo. To, masha Allah, Malam Hassan daga Togo. Bismillah. Ali Sunna. Bangaren Wuta. To, bismillah. Allah ya saka mana da alheri malam suna kame kame ne yau su ba mu sunan tambaya ba mu za mu tambaya ba hmm. Allah ya rufa asiri ina ce malam Allah ya saka mana da alheri mun yi karatu mun gode ko da ya kira in malamin shi karatu ne kamar shi na'am na'am su suna so ba su da wani bayani in sun ga malam yana karatu ka wani wani kame kame an tambaye ka hujja ka ba da hujja ba ka da hujja ko ka wuce wurin mana ka zan kare wani malamin mu abin da ba kira malamin ka tambaya tambaya can ya kamata to na can ake gaya musu wannan munan korewa muke yi da haka wanda zai tabbatar maka shi zai kawo maka hujja mu asali a wajen mu wannan babu shi a shari'a in kai ka ce akwai to kai zaka kawo mana hujja To bari mu doki layin tarika kuma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To da wasu sunan ka daga na ke kiran mu. Eh, na bai haƙi daga Abuja. Na'am. Na'am da wasu. Sunansa bai haƙi. Bai haƙi bai haƙi daga Abuja. Ba mu jinka kola. Ok, na sunana bai haƙi daga sunana bai haƙi daga. Bangare nan ko yaya? Bangaren ɗariƙa. Salamu alaikum kola. Wa alaikum salam. Ina jin ku. Ina na muna jin Ni kuma ina jin Malam Muhammad. Na Na ce na ji Malam ya gama a eh, karanto maganganunsa na bangaren al'ukudu duriya Malam, um, na manta ba. Sannan kuma da ya shigo cikin bangaren ɗariƙa. Kwarai da gaske, alhamdulillah, ina alfahari da haka. Ina samun matsala wuri na haka. To, amma. Yawa, ni ina jin ku dukan ku ina jin. Hmm, muna jin ka mu ma je ka. Yawa, malam da ya zo cikin al'ukudu diriya da ya karanto da ya zo cikin jawahirul ma'ani ya ce 'yan ɗariƙa. Ko mu dakala. tambayar ne to shi nan muna ji malam tambaya yawwa malam ya ce yan ɗariƙa suna ambatan shehunansu sama fiye da yadda suke ambatan sahabbai haka ne yawwa to malam menene ma isa malam ya faɗi haka saboda shi ne abin da waƙi ya tabbatar shi muka fi ji kan mu ji an faɗi karamar sayyidina abubakar ko umar ko usmanu ko ali sai an faɗi ta shehu tijjani bila adadin yanzu tun da muka fara jawahirul ma'ani tun daga farko zuwa inda muka tsaya babu wani maganar sahabi ko ɗaya amma akwai maganar waliyai waliyai waliyai kuma a nan shehu tijjani a karatunmu na yau ya tabbatar da waliyan da yake nufi wanda ba sahabbai ba mhm. To yau abin da nake so malam ya sani a nan to da jawahirin Eh. Yawwa, yanzu to yanzu malam tun da ya fara karanta al'uqudud diriya shin ya yi bayani akan sahabbai shi ma yanzu hakan bare nuna cewa shi ma Ibn Abdulhadi ya fifita Ibn Taimiya akan sahabbai ba tun da bai yabi sahabbai ba babu littafi kwaya ɗaya da Ibn Abdulhadi ya yi ya ɗauki sahabi kwaya ɗaya ya yabe shi kamar yadda ya yabi Ibn taimiyya shi kwaya ɗaya karan kanshi kwaya ɗaya shi ma. shin ko akwai shin hakan ba yana nuna ibn abdulhadi shi ma ya fifita ibn taymiya akan sabai bane to akwai bambanci tsakanin biyu shi nan labarin ibn taymiya ake ba labarin waɗanda za a yi koyi da su ba shi kuma anan yana cewa ga waɗanda za a yi koyi da su a kaza da su kaza da su amma shi ibn taymiya ana faɗar abin da ya faru a rayuwarsa ko malamai suka faɗa game da shi ba a zo magana umarni na a yi koyi ko ba koyi da ibn taymiya ba dan saurare ni in ji magana tunda aka faro al'uqud ba inda ibn abdulhadi ya ce ai koyi da ibn taymiya amma anan akwai maganar koyi da waliyai da ambatan su ne zuwa suke samun nutsuwa da kaza da kaza shi ko babu wannan ka fahimta shi ma nan da a ce kawai magana ake akan shehu tijjani shi kadai to shine zaka daidaita da abin da aka faɗa anan amma yanzu maganar da ake anan ana magana koyi da riko da tafarki inna lillahi wa inna ilaihi akar mukalla afwan don Allah ka ji tsoron Allah kace fa da aka fara karatun al-uqudud diriya ibn abdul hadi bai ce ibn taymiya abun koyi bane wannan maganan fa ka faɗa duniya tana jin ka ka ji tsoron Allah malam lawan ne tsaya ka ji ni ala ta malam ba ta ne bai ce abun koyi bai ce ayi koyi da shi ba ai shi ma shehu tijani anan an ce kuduwa an yi koyi da ibn taymiya Kaɗan tsaya in kana hmm. magana ni ma ina sauraron ka dan ni ma ka tsaya ina jin ka afwan ina jin yawa ina jin kalmar kuduwa kowa an gaya masa can ibnu taymiya an ce da shi kuduwatul umma shehu tijani an ce da shi kuduwatul anami wannan duk mun faɗi wannan a baya amma wajen cewa an ce akwai a nan cikin uqudu dare akwai inda aka ce da ambatan ibnu taymiya zuciya take samun natsuwa <laughs> ai an faɗi sama da wannan shi da aka ce mishi ya ɗaya ɗaya ɗari ɗaya ɗaya ɗayan da ba wani wanda ya kai shi ba ma a haɗa shi da wani ba. A'a kalmar auhad. Ba magana auhad ba. Eh, ina ne aka ce masa ɗaya ɗaya? Me ɗaya ɗaya ake nufi? Karanto mana bakin littafin yana hannun Ibn an faɗa wa Ibn Taymiyyah cewa ya wahidan lastu astasnibi ya wahidan lastu astasnibi ba wani wanda zan zan biyun tashi da shi. to wannan shi ma ba ana nufin cewa ibnu taymiya Allah bane ba ba ɗayan tashi ba karanto mana wajen bari a dawo maka ga littafin a hannunmu karanto wajen a'a ai da ka zo gurin da ka zo gurin ai ina ji kaman baka karanta gurin ba magana na shine ba ma san magana na biyu gurin in za mu magana na na biyu gyara wurin da ka cewa ka ce shehu tijani an ce wa ka ce da'un lil kuma dawa'un ne saboda akwai bambanci ka gane hello kana jin mu Na'am, ina jin ka kai ka ce adda'u ne wa da'ul lil qulubi kuma mun zo wajen wa'un ne adda'u ne magani a wani littafi ne a nan a cikin a jawahirul ma'ani da ka karanto abubuwa cewa waraka ne da zuwa ka koma jawahirul ma'ani A wanne kake da tambaya tukuna? Eh shine nace na gama da na nace bamu zo wannan ba kace kar in yi magana da kan abin da bamu zo ba shi yasa na ajiye shi. To shikenan abin da bamu zo ba kakai mana magana akan sa bar mu akan abin da muke akai a yau. Ko wanda muka wuce a baya amma da wanda shi ma ya ya mai da shi sama da sahibi. maganan gyaran nan nace ah, maka dawa ne ba dawa ya mai da shi sama da sahibi karanto wajen. <laughs> saboda bai yi littafi gwaya ɗaya na yabon sabo ba amma ya yi littafi yabon ibn taymiya ya za ka yi dariya ka karanta wajen ne nace maka bai yi littafi guda ɗaya na yabon sahabbai ba amma ya yi littafi na yabon ibn taymiya yana nuna cewa ya yi littafi nawa ne littafin ibn abdulhadi nawa ne A'a wannan ne ba mu magana littattafai muke ko ya yi littafi ko bai ba yanzu karanto daga inda muka fara karatu zuwa nan inda ya mai da shi sama da sahabi karanto wajen. Gashi duk littafin yana hannunmu ko gashi a sikirin ka da a nuna faɗa. Ya nuna cewa yabonsa yake yi to shin ya yabi sahabi bai ce ai koyi da shi ba bai kuma ce da ambatansa zuciya eh. take nutsuwa ba bai kuma ce shi ya san gaibu ba amma duk anan an gaya wa shehu tijjani duk mun faɗa mun karanta a baya in kana musu sai mu karanto ma <laughs> ni ni ni jawahirul ma'ani na karanta shi to baka san duk waɗannan wajajen ba a ina daga karatu duniya fara karatu zuwa nan akwai inda aka ce shehu eh, ibnu taymiya yana da mukashafa ya san gaibu Ibn taymiya ko ba a cikin al'uqudud duriya ba ai ai yana da maka a iya nan inda muke a kakka fita iya al'uqudud duriya iya inda muka karanta daga farko zuwa za a zo ai abin da yake cikin al'uqudud duriya ba ina karanta ba don Allah ya karfafa bari sai mun zo bari sai mun zo amma shi shehu tijani an ce yana da mukashafat mukashafat shine sanin gaibu to wannan ba nuna ya fi sahabbai bane bai ma bai annabi ba ma anan wannan fasaran kai ka fasara haka Malam Muhammad kai ka fassara maka muka fa da sanin gaibu kai ka fassara wai fassara da ka koma karatun mu na baya zaka gani mun kawo reference da komai ba za ka mai da mu baya ba Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adamu Ismaila Kalwai. To masha Allah, bismillah. Jikokin gumu ne. To masha Allah, sannu da zuwa malam. Awa, Yawwa, barka malam Allah saka da alkhairi Allah Allah Allah ya biya bukatu. Amin mun gode. Yawwa, da Allah ni abin da zan ce duk wannan yan hayaniya a kyale su ci gaba da hayaniya Allah ya warkar da su kamar yadda ya warkar da wasu. Amin. Yawwa sannan kuma abin da zan ce na gaba kai ka taro ta Kano, Malam Ahmad ya taro daga Maiduguri, Malam Ahmad Koko ya taro daga Sokoto. Dan Allah an za a yanka ta kai ta Kaduna ba asali suna yanka ɗari kan nan don girman Allah. Allah ya shirye ka. Dan Allah taimaka a kai wasu suna yanka ta. To muna godiya da wani gaba. Allah ya saka. Allah ya saka Amin amin muna godiya. Bari mu doki kwala kuma na yan tarika. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To da wasu nan daga na ke kiran. Na'am sunana Muhammad Midras. To Malam Muhammad muna jin tambaya ko dai mu da daga wani bangare. Na'am tambayoyi ne da ni. Daga tambayoyi ne da ni. Eh bangare bangare don Allah. To masha Allah. Na'am. da ya tambaya ka akan karatunmu na yau ko na baya banda na gaba. Abin kan karatu ne na baya. To ya shi masha Allah bismillah. Na'am, a karatun da aka yi satin da ya wuce, ko kuma na ce sati biyu ne da suka wuce. Na'am. Na'am. Inda kuka jajjawo wasu baituka wayanda wayannan baitukan har kuka fassara su a ciki aka zo cewa wasu ili Eh. na a cikin littafin jawahirul ma'ani to na muna jin ka muna jin ka ci gaba da magana ka zan ina bude wajen ne na'am da kuka zo gurin baitittikan sai kuka zo in ban manta ba yadda kuka fassara kuka ce wasu uli cewa waliyai su ne abin da nake nema ko haku ka wani hadisi kuka ce wai za su alta fasalillaha wai za su anta fasta in billahi ko kola hmm. kola malam muhammad na'am kola malam muhammad na'am littafi na kusa da kai shekar ka karanta wurin nan mu nuna ma duniya Mm, ka faɗi ban eh, shago. Jawahirul ma'ani ne. Eh, to akwai shi a gurin bangaren na wurin na shehu. Ka ce a shafi kaza. Muna daki daki so mu gane. Na'am. na'am aka maka lau wato shi asali a malam ya san gurin wanda gurin da aka kankare na ga wajen na ga wajen amma wai dan mutane su gani eh aka maka lau kun ga dai waya nake kuma karatun mu na sati biyu baya ne karshe inda muka tashi sati biyu baya sai dan wa mu dawo da wurin don Allah eh tsaya dawo da wurin dan a fahimta Shek, eh, shafi nawa Eh, shafi na shida je ka kamar shafi na shida. Shida wuri na to a taimaka min nan. Hmm. shafi na takwas ne daidai shafi na takwas. Fa wallahi ma ɗabar zamanu bi ghairihim falaulahu mu ma kuntu arda bi aishati. Na'am. A wata fuskar bi aishatin. Shek a taimaka min. Na'am. Darul fikir darul fikir shafi na takwas ne darul fikir. shafi na takwas dan ka daga rubutun a screen dan in gani sai in tsayar da kai okay bari eh ka faɗaɗa rubutun yawwa na'am Allah kai kuri kola eh malam Muhammad bai daga rubutun ba bari ya daga bari daga rubutun don Allah kola yawwa shafi na takwas shafi na takwas sai kana gani ko eh da baya kaɗan ne ka kusa taho taho yawa shine wannan shafin da ka shigo taho kaɗan yawa ƙasar ta tsara tafiya yawa je ka dai malam muhammad Na'am Allah. A shi malam Muhammad nake magana. Na'am. A kamar yawa Yawa ci gaba Malam Muhammad. Okay. Ci gaba, ci Yawa gashi nan a shafi na shida yazo ya isa gashi nan. A'a ka tafi da wuri. Sama. Yawa je ka je ka. ya isa gashi nan fa wallahi wannan ya din guda uku fa wallahi to kenan, um kola ka karanta muna jin muna binka karanta muna eh, inda nake da hmm. inda nake da kamar muhallin nija gurin da nake da dan tambaya a kai shi hmm. inda mala yake famal aishu illa duna hum ta tadillihim Sheikh Malam Muhammad kana kana kana kana kana bani aiki sosai an kawo maka bangare na ke da karantan ya kai mahallin shahid shi ka ce nan ni mahalli sha'id she mu sai wurin na kawai ai cikin baiti ne baiti ne ne yasa bu fara mu da fa wallahi na gaya muku ba littafi a nuna waya ta ita ce littafi na kuma shi wannan da ita nake waya to shi dai ka je ka dawo da littafin mana domin a mu samu mu gane to na ka jawabi ma'anin ikon Allah na'am akar makallahu ka ko littafi na za ku tambaya irin wannan to akar makallahu bari na je na bude bari na bude kuma littafin naku ne ai ya kamata a ce kuna tare da kayan ku eh. akar makallahu to bari na bude dan Allah to bismillah muna jiran ka amma ka dan yi sauri ka rike mu da yawa yawa do Allah in za ku shigo mutum za ka shigo ka zo a shirye kawai kawai in ka wani abu ne ka karanta na wurin a wuce wurin don Allah ka ci lokaci fiye da yadda muka sara na'am akram akram kallahu na'am To, kaga wurin nan. Yanda za mu yi ni ba mu eh, sauke ka ka je ka dawo don Allah mu ji da wasu. A'a sama kallahu ga nan na ga gurin na ga gurin. Yau ba mu cin lokaci. Na ga gurin ga gurin nan. Ko wallahi ma dabar zamanu illa bihim. Ma dabar zamanu biduni biduni. Sai mu sai mu bi bayan ka. Yi karanta shi da bayan ka jin. To ko wallahi ma dabar zamanu eh, biduni. yau a wata nuskar bi ghairihim a wata nuskar illa bihim duka na'am na'am kamal aiki illa bainahum ta tazillihim mhm. wa hum ra'atun wasu uli wa bugiyati wallahi ni ba na ji ka kyau oh, wa hum ra'ati unsi wa su'uli wa bugiyati mm. na'am to tambayar da nake da ita anan baitikan na'am na'am da kuka kai fassara sai kuka ce ai babu wata rayuwa sai wadda aka yi a gaba aka yi ta gaba gare su karkashin inuwar su ko mm, mm. haka haka ce. yace kuma kuka ce famal aishu wa humra rahati na'am sai na ce sai kuka ce wa humra rahati su ne hutuna unsi mm, mm-hmm. na bai haso na kamar yadda kuka fasara a nake gaya eh? da kuka zo gurin uli sai kuka ce su ne abin roƙona har kuka eh, jawo wani Eh, wa buguyati kuma su ne abin nema na na'am su ne roƙona sai kuka jawo hadisin idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah amma dai hakan ne ba a dogon Na'am, to da ba mai yawa na'am akramakallahu kenan wannan hadisin yana nuni cewa abin da kuke nufi da su'uli cewa su nake roƙa. Hmm, su ne abin roƙo na haka ne mana haka muke nufi. To lau sai a fasar, to akramakallahu ya za ku yi da ayan nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin Kur'ani yake cewa kala kad ta su'ulaka ya Musa. Su'ulu din eh, nan an baka abin da ka roƙa. bayan ce ka gani ko ku kun ce ko tun da wannan mutum uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya musa ai utita su'alaka Na'am to ashe su'alu shi ne a can shi ma ba su ne abin da nake roka ba kamar yadda kuka fassara kuka jawo hadisin nan A'a kamar ya ban gane ba to su ne roƙona to kai fassara mana me ake nufi su ne roƙona ma'ana su nake roƙa su nake a'a su nake cewa Allah ya ba ni yana su ne maluki na kamar yadda ka fassara a cikin aya ba a hankali ba a hankali to a karma kallahu na bi su nake roƙa in ce Allah me su nake cewa Allah ya bani ya bani kusanci da su a wannan tawilin ka ne <laughs> ba zance Allah ya bani kusanci da su idan su ne abin to akrama kallahu idan ma'anar wannan za ta dauka cewa su nake roko kenan shi ma kenan a cikin Qur'ani sai a ce qala kad su laka ya Musa cewa kai ma an baka wanda kake roƙa hmm. an baka abin da ka roƙa aka baka a to su ma na abin da ka roƙa kenan cewa shi annabi Musa annabi Musa ya Allah ya roƙa kai tsaye da wa yake magana ana rab innaka bilwadi almuqaddas du'a ikhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas du'a har izuwa innani ana Allah sannan ya fara roko amma shi anan babu Allah a cikin magana kwata kwata magana a wannan mahallin fa na luga ne luga ce za ta yi aiki ina ina jinka ai da lugan muke magana dama na ma'anar sulu shine masul ba za ka ce shine wato abin da za a roka ba Hmm. To shi ne mas'ul abin roƙa. Na yadda hmm. mas'ul shi ne abin roƙa. To me kenan abin roƙa? Su ne wanda nake roƙon Allah ya bani kuzanci da su. Shi ne kawai. Ai wannan ba mu gan shi a sharhi ko a nan ba. Mazdari da ya kawo su'ul mazdari ne na sa'ala yas'alu su'alan wa su'ulan wa mas'ulan. Su'ulu ba. To akramaka Allah ku sani fa sayyidina Umar ya cewa idza إذا خرجت كلمة منك من فمر من فمر مسلم لا تظنن بكلمة عفوا لا تظنن بكلمة خرجت من فمر مسلم su'an wa an ta tajid la fil khairi mahmala gashi anan cewa kullu abin roƙa. amma sai kuka ce na yadda da wannan asar din na sayyidina Umar duk da ka kawo shi ne da ma'anarsa wannan abu ne wanda yake shayi tsakanin malamai amma waƙi in abin da kake wannan magana taka da ka faɗa ka fahimta wannan magana taka da ka faɗa na'am za ta iya karɓar abin da ka ce amma inda a ce da sunan Allah annabi Musa kai tsaye magana fa yake da Allah shi kuma nan labari yake ba mu akan halin su shehunnai ba maganar Allah a nan ɗaya kenan na biyu aikin da eh, muridai suke yi a yau ya nuna shehunnai suke roƙa ba Allah ba shi yasa muka fassara musu nan da aikin su a'a a karama babu inda sulu ta zo cewa shine abin da ake roƙa cewa wanda ake zuwa da roƙa maksud abin da ake nufi da sulu shine matulu a karama shine me ehm, dawa abin da ake nufi da sulu shine me ka gani da ka shigo ya kamata ka gabatar da kanka domin ka ce tambaya ni sai sa tambayoyin kan da ya kamata ka ce nan da nan ne kaza ne a'a kai naka mudahala ne kuma kana da na ce cikin maganar shek sai sa da ya kamata ka gabatar da kanka ka ce kai ni kaza ko almajiri kaza ko malam kaza shi ya san wanda ake tattauna da shi malami ne na zaure kaza malami ne malami ne yau na zaure wani wani ko wani nan na a ni a Lagos nake a Lagos na yi karatu na kaso kuma ah. alhamdulillah ko sati ɗaya da ban gama yi ba da digiri ina na farko ba to shi ke nan malami mai suna Muhammad daga hmm. Lagos to shi to a karama kallahu ina da tambaya ta biyu kuma ka duba ka gani a wannan nuskar da muke kallo ta sikirin ka duba ta da kyau ka fahimta a karama kallahu ai ni waya ce a kunne na To, ka kalli sikirin ɗin wayan taka, kalli sikirin ɗin ka sa hands-free. Ka kalli sikirin ɗin. Insha Allah. A wannan nuskar za ka ga wahum rahati unsi wasu ali ne ma ba wasu uli ba ne a nan wasu ali. To, ka ga su'alu shi ne mai fassara su'ulu. A'a, ka dai gane cewa nuskokin suna da bambanci. Akwai ta gabana ga ta kuma su'ulu. nan wacce take sikirin su'alu ne sannan ga wata su'uli mm. kana ji na na ina ji sannan su'uli eh, nan su'ali nan su'uli sannan gaba mm. wa bugiyati abinda nake bukata da kai kawai mm. yanzu ka fassara mana baitin a fassara ka mu ji shi tun daga farko har ƙarshe Domin kar mu ɗauki kalma ɗaya mai taɓa ta lokaci a kanta. Zan fassara akarmakallahu zan fassara. akarmakallahu. Ina jin ka bismillah. Assalamu alaikum. Na'am. Alaikum salam. Ah, Ni farko zan fassara. To amma ne Abin da nake so kafin mu tsallake wannan numfasan su ulu da su hmm. aru ai abin da zai fi daidai a gurin shi ne su ulu. kuma ma duk ɗaliban wato hadisi ne mu inda da mm. akar makallahu ku za mu ce ku malami ne kun san cewa wato ikhtila na alfaz a hadisi yana fassara wani abu ko wannan ba hadisi ba ne ba fa ka daina magana hadisi kar ka kwatanta wannan abiyatun waka da hadisi hadisi hadisi wahayi ne wannan kuma ba wahayi bane. <laughs> hadisi wahayi ne wannan kuma ba wahayi bane. hadisi masdarut tashri'i ne wannan kuma ba masdarut tashri'i bane. mai faɗar hadisi ma'asumi ne wannan ba ma'asumi ba ne. To akramaka Allah. Zan ƙara ci ba. Yawwa muƙarana ba muƙarana. Kuma wannan mai wannan maganar ma ba shehu Tijjani bane ba shehu Harazimi bane. Shi ma hakaito maganar wani yayi. Ko ba haka ba? Ina zuwa. Yawwa. Abin da kawai nake so don mu taƙaita lokaci ka fassara baitin mu ji daga bakinka. to aka makallahu a baitin shi ne mhm. yana cewa ko wallahi ma zamanu a bidunihim wallahi wa mhm. zamani bai yi daɗi ba ba tare da su ba mhm. falaula umu ma kuntu arda bi aishati ba da ban su ba da ni ban kasance zan yadda da rayuwata ba kuma aishu eh, ai babu wani rayuwa illa bainahum tahta zillin sai dai rayuwar da aka yi a tsakankanin su karkashin inuwar su wa hum rahati wa'annan waliyai su ne hutuna wasu mhm. kuli kuma su ne ah, abinci da yada sun kuka unsi eh? wa unsi wa hum rahati unsi wa su'uli wa bugyati na'am wa hum rahati su ne wato wato hutuna wa unsi kuma su ne ibe hasona wasu mhm. uli domin idan aka ce su ali anan baitin karyewa ne to ka ganin mu amma dai gashi mu dai gashi mun nuna maka kuma mu ba mu muka rubuta jawahirul ma'ani din nan ba ana samun kuskuren an karama kallawa ai ana samun kuskuren ya ake ce mai printed shike mu je shikenan a matsayin ka na malami mu dakik a matsayin ka na malami mu dakik sai kai ka gyara hmm. na'am wasu ali wasu uli duka naji a wasu uli su ne wato abin da nake roƙa a gurin ubangiji kamar yadda kalmar abin da nake a wajen ubangijin babu ita a nan ka gane fa siyakin nan da siyakin ayatan da kake kokarin hada suna bambanci can annabi Musa yana magana da Allah kai tsaye nan kuma shehu yana magana da waliyai daka a can tambayar Allah ake amma a nan kuma waliyai ake magana akan su ba magana Allah kwata-kwata a cikin baitin akramakan lahu shin akwai kamusin da ya nuna cewa su'ulu ma'anar shi cewa wanda ake al-maqsud bi su'ali su'ulu masdari ne zai iya ɗaukar ma'anar mafu'uli a wani waje zai iya ɗaukar ma'anar masdari a wani waje akramakan lahu san ba zai ɗauka ma'anar mafu'uli ba san ba zai ɗauka wato mas'ul ba wanda za a je a roƙa ba to ai idan ka ce ba zai ɗauki ma'anar mas'ul ba ka rusa kanka anan in ka ce su'uli kana nufin mas'ulati ko mas'uli abin tambaya ta tule tule ke tambaya to ai kai din anan da kace ba zai ɗauka ba da wannan ma'anar ka fassara shi saboda dai shi su'ul ɗin ka ɗauke shi yadda ya zo anan masdari ne to sai dai kace masdari ne ya zo a ma'anar me maf'ulun bihi su ne ababen roƙona to shi Allah da zaka jingina masa babu maganarsa a cikin baitin sabanin ita waccan ayar da kake neman ka hada da ita ita can bai waƙar akwai magana, akwai annabi Musa akwai roƙo akwai kuma Allah abin roƙo a nan kwa kawai da mai magana ne da waliyai babu maganar Allah a ciki akramakan lahu akramakan lahu yanzu misali an sai na tambaye ka sai na ce an tasuli eh. yanzu shin ina nufin kai ne wanda nake roƙa imana eh zai ɗauki wannan ma'anar haka ai an tallazi as'alu ba zai dauka ba an tallazi as'alu me zai hana shi me zai hana shi dauka kamusin duk duniya agar makallahu bari na muku kira kakkai mana ta babban mahaukaci kamusin duk duniya ba mu ɗaya kawai ka kawo mana shi ba mu kamusin ɗaya sai ka kawo mana shi wanda ya kora haka kuna da yana zuwa a matsayin ismul fa'il yana zuwa a matsayin ismul maf'uli haka ne ka eh, yadda eh yana zuwa ismul fa'il yana haka maka lau ismul fa'il ba ku gane ba shi bane wanda akwai fa bambanci ni ko wanda ba nake magana ya Allah ismul shi shine wanda ya aikin idan ya ce in ka ce yana dauka ismul fa'il yana dauka ismul fa'il kenan su ne suke masdari ba yanzu su ne ababen da ake roka to ai yanzu misali idan kai ka ce ma anan ba aka ake nufi ba to mu hujjan mu ta biyu ta fassarawa a haka waki in aikin ku Shehu Tijjani a wasu wajaje da yawa ya ce duk inda buridinsa ya shiga wata bukata da damuwa ya roƙe shi kuma yau mun gani da yawa kuna roƙon nan ku ana zuwa kabarin shehu a roƙe shi a ce shehu kai mana kaza an kun faɗa wata magana sai ku a eh? turo muku littattafai me zai ana ka eh. tura malam Muhammad ya nuna wa duniya maganar nan cewa me cewa shehu tijjani ya ce duk inda muridin shi ya shiga musiba ya kira sunan shi to insha Allah sati mai zuwa zan nuno maka wannan littafin da komai da komai dan yanzu na tabbatar da shi babu shi a PDF akar makalla mu bar wannan magana mu koma wata mas'ala shagala ce aji jadwaya mu bar wannan matsalar ta ce mun bata lokaci a luga kan maganar da kuka yi kan wato ah, wannan maganar mu ah, mukashafa a yanzu ka gama wannan din cin maganganu eh yanzu ka gama wannan ka tafi wani topic din ka gama wannan a ga ai za ku yadda dan umar yana yanzu ka gama wannan ai yanzu ka tafi maganar mu kuma yanzu muna maganar su'alu ghairillahi ne roƙon wani Allah wanda mun san wannan sha'i ne a dariƙa sha'i ne a dariƙa na ce ma'anar ta su'alu ghairillahi <laughs> yanzu misali to bari a tsaya amala muhammad bari masali wallahi lokaci shek ba lokaci kuma wannan doki ga wuce wannan zan maka magana ɗaya sai mu wuce wannan topic din kana jina daga kalmar wa hum rahati unsi wa su'uli wa bugiyati mu kyala eh. kalmar su'uli din kalmar wahum rahati su ne hutuna shi ma yana nufin su ne wanda nake roƙa in huta da su a'a to yanzu zakar maka Allah dan nace ma kai ne hutuna ashe babu me amfanin balaga dan nace kai ne yana nufin kai wanda nake roƙa in huta da kai ko nake roƙa ka bani hutu shi ma kai ke nufi akar maka Allah za ku za mu kalmomin iri ɗaya ne me yasa anan kalmar sulu kawai ka canja mata ma'ana akar maka Allah to fa sallaki ni yanzu kalmar akana maka Allah ita kadai ce kuka canja wa ma'ana ta gaban kawai wa bugu buguyati wa buguyati su ne kuma abin da nake nema to shi ma nake roƙon a nemo min ake nufi a abin nema wai kuna da to ku bazara min buguyatu kulli muslim cewa me bazara littafin na fahimta na fahimta amma misali me yasa anan sai ka kakaba sunan Allah anan ka ce wasu wasu uli su ne abin da nake roƙon Allah alhalin bai zo ba in na ce bugyati bugyati abin da nake so uli yanzu su ulu ai lazimi muta'addi ne yana buƙatar mafulin bi to tunda yana buƙatar mafulin bi to dole akwai mafuli hmm. kuma shi ne Allah bugyati haka ne ai in dai ka fasara bugyati haka usuli haka shi ma bugyati haka ne shi ma bugyatin dole yana buƙatar mafula amma me yasa baka kaddara masa ba kallahu shi kadai naga kun fassara ba daidai ba kallahu yadda muka fassara wancan haka muka fassara wancan kallahu abinda nake so ku gane abinda nake so ka gane a ga fitbala kar ka bata mana lokaci da yawa kafin mu kashe wannan topic din in wani zamu shiga kana ji na eh a eh lokacin mu lokacin abinda mu muke cewa mm. ita tambaya idan abin da mutum mm. zai iya ne in ka tambaye shi ba laifi ba ne amma abin da Allah ne ke yi wannan shine mm. ba a tambaya kowa sai Allah ka fahimci wannan mm. kuma na gaya maka cewa kamar yadda ka fi ni sani akwai tambayoyin da Allah kaɗai ake yi wa amma a ɗariƙa anewa shehunnai. Akan wakan sai ku kawo misali. yo ba gashi na ce maka sati mai zuwa tun da ka ce a littafi kake so ba zan kawo ma har da kilif ma ni har kilif din bidiyo zan kawo a saka maka inda ake kama kabarin shehu ana shehu kai mana kaza shehu kai mana kaza duk sati mai zuwa bayan sallah da sati biyu in zamu dawo karatu zamu kawo ma to yanzu mu bar wannan din ah, za mu kawo maka wannan mun kawo sai ka musu sai ka canja fasarar ta nan din lokaci bar mu sai nan don Allah bar mu sai nan aikin mutane shi yake fassara maganganun su da haka ka bari mu kawo maka insha Allah za mu kawo ba akramaka Allah to ai sai na Umar yana cewa la ta zunnan bi kalimatin kharajat mun gama da wannan fa mun gama da wannan topic in kana da wani mu shiga wannan dole sai ka bi mu amala za mu kawo maka shi insha Allah za mu kawo maka nasu shehu tijani a littafi kuma za mu kawo maka ayyukan 'yan tijjaniya a waƙi'ance a kabarurrukan shehunnai irin yadda suke zuwa suna roƙo za mu kawo ma wannan in mun kawo sai mu kashe wannan topic din in kana da wani yanzu mu je in baka da wani za mu sauke ka mu wani a ah, shek ba mu je na biyu lokaci ya ja lokaci bari mu je na gaba dauke shi ka je wani bari mu je na gaba assalamu alaikum kola wa alaikum assalam wa rahmatullah to mai magana sunana kaki ramadan okay malaka kaki muna jinka To, masha Allah, wannan abin da ya ban mamaki, wannan baitin da kola ya zo yake neman a ba shi ƙarin bayani a kan magana cewa baitin yana nuna cewa suna roƙon shehu. Yana ganin kamar abin mai girma ne a cikin ɗariƙa, kamar ba haka ake nufi ba. To, wato maganganun ɗariƙa su yana fassara sashe, mhm. ya tabbatar da wannan, saboda haka maganganun shegunansa su yana fassara sashe. Yanzu idan ya koma a cikin adduratul Kharida, sharhi na Yaƙutatul Farida. Malam kai ma za ka shiga cikin wani littafi daban kenan Malam Katis. Eh a ai ai ai littafin ne zan kawo dalil hujja ne a cikinsa. wato ya je ya koma shafi na 66 a cikin addurratul kharida sharhi na yaqutatul farida zai ga bayani da shehunsu yake yi akan idan ka shiga cikin bala'i ka shiga cikin matsatsi to ka roki shehu tijjani A wannan aka ce malam ya ce ya kawo sabon satin. Eh a bari malam duwaki ya kaki su zan eh, kawo wannan hadda har da videos duk zamu mu haɗa mu kawo masa. Iza mu saka zamani yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wahida al'asiri a gifini faƙadu baƙa zamanu bi ahalihi fayatika bil alfafi fi mu'uzamil amri wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin Halad fauka a aflaki samawati wal badiri wa ya'tika bil khairati kulli janibin wa yadfa'u ankal karba fil Bahari? wannan baitin tun daga farkonsa har ƙarshe ba inda aka ambaci Allah ko so ɗaya ko sunan Allah ba a ambata ba yace idza saka zamanu idan zamani ya shafe ka da ƙuncinsa, ka shiga cikin musiba ka shiga cikin ƙaƙa na kayi fanadi kayi kira ka ce a ya tijjani ya shehu tijjani ya wahidal asir ya ɗaya ɗayan zamani a gisini ka ce ka agaje ni ya shehu tijjani faqad daqa zamanu bi ahlihi hakika zamani ya yi kunci da ahalinsa wa ya atika shehu tijjani zai zo maka bil alfafi da tausasawarsa da taushe taushashensa fi mu'zamil amri cikin manyan al'amura wa yakshifu kuma sai tijjani zai yaye maka kullal kabbi duk wani bakin ciki da kake ciki an ka gare ka bi himmatin da himmarsa alatoka ka aflaki samawati wal badri sai ce wa ya ati ka bil khairati sai tijjani zai zo maka da alkhairai wa ya ati ka bil khairati min kulli janibin zai zo maka da alkhairai ta kowane ɓangare. bangare wa ankal karba kuma zai yaye maka baƙin ciki filbarri a tsandauri wal bahari a cikin kogi to nan wajen an kirawo shehu tijjani aka ce in ka shiga cikin bala'i ka kira shi sannan kuma tunda yana neman a kawo masa misali akwai manya-manyan shehunansu waɗanda suka yi waka yanzu ina da diwa ne shehu a tiku sanka idan ka ji yanda yake shiga yake kirawo shehu tijjani ya ce in ya shiga bala'i shehu tijjani yake kira ya yi masa duk gashi nan karara a cikin diwaninsa saboda haka wannan abun shi yake fassara wannan baitin haka suke nufi babu hmm. wani tawili a ciki da zai zo ya mana a nan wajen saboda haka wannan bayani da malam lawan yayi bayani yana nan kuma yanzu ai wata 'yar shubaha ce suke hange akan baitin sabida idan suka dan rike wannan ƴan shubha ƴan karma to wannan kuma idan mu saka zamani yawman bi zai mihi wata shubha ka rike mata hmm. ko Allah ba a kirawo ba kuma a baitin da da aka kirawo ma da aka karanta na cikin jawahirul ma'ani shi ma ba a kira Allah ba malam ya gaya masa hmm. ina aka kirawo Allah kai kake sawo Allah a ciki saboda hmm. haka ba wani yasa ake magana malam takizu maganar annabi Musa da Allah yake kai tsaye ba wani wali a tsakiya malam takizu babu wani a tsakiya babu wani annabi Musa ma da ya fara ayar ta ya rabbi sharh sadri da rabbi ya fara kuti ta ya Musa yawa kuma da rabbi ya fara kaga rabbi anan shine al wallahi wannan shirka mai girma shirkul akbar mala takisu karara take a cikin littattafan da dika karara babu wani ah, sarki wallahi gode mala takisu Allah ya saka da alheri da mudakala mala takisu Muhammad na ina jin ka za mu kulle phone lines yan izala kuma za mu doki na karshe na yan tari. amma dangane da um, wato baitoci da wani da ka karanta za mu bari ka kan line watakila ka sauka wani eh. mai zo ce wani mu dasa aya shi sa bari mu doki bangaren eh, tarika eh. watakila baka karanta shi daidai ba don mu za mu yi mukama kan lugga da sauransu. Isa mu sai. Salamu alaikum kola. Uh, layin yan tarika, assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum kola. Ikon Allah. Dawo kana kan layin muna sallama. To, mun doki na gaba. Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah akramakum Allah to dawo sunan ka daga ina ke kiran ni ne malam Muhammad Ibrahim daga Lagos ne na dawo dawowa oh ka sa dawo dawowa kuma to shikenan akan mu ka shafa akan mu akramakum Allah dan eh to muna ji to akramakum Allah ah, a satin da ya gabata akwai yan uwa su malam kaki su su malam waye su malam alkalawi suka dinna kafirta maulana shehu jani malam kaki suna kala akan wannan matsala eh na sani ka shafa eh dinna kafirta maulana shehu jani akan wannan matsala a wajen to akara wakan lawo mu kashafa ni dai a wurina na shine Allah ya wa mutum bawan Allah kashe ya ga gaibi to shine sanin gaibi kenan <laughs> Eh, wani da ya sauka ɗazu shi ya yi sanin gaibu bace. wani ma na ji shi a gari yana cewa muna ba ba sanin gaibu bace. ka yadda shi ne sanin gaibu ko kai ka yadda ita ce sanin gaibu to to yawa na yadda wajen ka wani dan adam yana iya sanin gaibu maimakon ya amfani da kalmar mukashafa kana ji maimakon ya eh. amfani da kalmar mukashafa sai ya amfani da eh. kalmar gaibu ma a waje yake cewa eh. Shehu Tijjani ya faɗa yake cewa eh. arifi idan yana hawa baiti yana hawa lauhul mahfuz ya shiga ciki eh. ya yi wa Allah bincike a ciki. Ba ma so mu ɗauko wajen akwai a jawahir ma'ani a gaba amma ba ma so mu ɗauko wajen karatu. Na'am. Akarwa kallahu. Da Allah za ka kai kawo mun gurin? Eh wallahi akwai amma mun sa wa kanmu ka'ida. Amma mun sa wa kanmu ka'ida. A akan makallau ba karanto wa da za ku nuna a kanku. Tsaya da karanto maka wajen. A malam kaki su. Akan makallau haka kuke yi za ku so mutum ya kawo. Malam kaki su. A'a. Na'am, na'am. Kar a sauka daga kan ka'idan mu, kar wani ya kai mu gaban littafi. A iya baya da muka karanta ma ya isa, a tarjamar Shehu Harazimi kalmar mukashafa ta zo kuma akan shehu tijjani a nan ma a karatunmu eh. na satin da ya wuce nan ma mukashafa ta zo ba mu buƙatar mu tafi gaba na'am akarwakallahu to akarwakallahu yawa mu koma iya ta bayan mu koma iya ta bayan in zai yi musun wannan ko zai yi mana ƙarin bayani a kanta to mu tsaya a nan kar mu rinka wuce in mun ta a san ba na sanin ba na musun mukashafa shine sanin gaibi yau wato yanzu abin da yake akwai a shari'a dan adam yana iya sanin gaibi wanda ba Allah ba eh to ai hakar makallahu shi wannan addinin ana karba ne daga magabata ko haka ne Sika, ko idan ka ji wani yayi yi magana abu to in ka yadda da shi sai ka ce gashi wannan ya faɗa hmm. ko sai ka ce to akar na tura wa shi malam muhammad mai program littattafai guda biyu ya dora sa kan screen na farkon a durar rusaniya fil batun najdiya hmm. mu je shafi na talatin da biyu, juzu'i na farko ne da ban na tura mai kana ji na kana ji na malam muhammad Na'am. Na'am. Me yake so ya Me yake so ya ce? Eh. Ka karanta mana ma ba sai mun abin nan ba. A ah, wai dan mu ga da ku ne zan nuna muku. Eh? Zan nuna muku ne wai dan mu ga idan mu da muka rasa ba dan ni ina son nayi malam kaki su adalci da yace zai jawo wani magana na shautu Tijani na ce ya ja ya nuna mana gurin shi yasa ni ma zan nuna muku gurin na'am gurin da yake cewa me bismillah nuna mana na tura wa shi malam Muhammad a waka ɗin wa alaikum salam Malam Muhammad Nuna. Yawwa tsaya. Assalamu alaikum. Da Allah a dan bani dan da zan yi masa magana. Saboda abin da na kawo na wancan baitin watakila shi ma yana masa kaikayi. Menene ah, ne ba wai na musu ba. Akarmaka Allah. Dan Allah, dan Allah akarmaka Allah. A'a, dan Allah akarmaka Allah maganar mu kashi ba muke kan mu dakala mu bar wannan matsalar. Ah, ah, kuna ji muna yin wannan abin ne dukkan mu don Allah akar makallahu ah, muna yi ne don Allah akar makallahu muna yi ne don shikenan sai na sauka ni dama akan abin da na kawo kenan iza ma akar makallahu to ai ba ki ne yazo da ni a a akar makallahu wannan ku bari ya wa'id al asri akar makallahu akar makallahu wannan abin da kuka faɗa a wannan abin da kuka faɗa ba shi ya kawo ni ba kan mu bar wato mazu'in mu daga baya zan kirawo na ke ga abin da ka faɗa yanzu abin da nake cewa da kai malam malam muhammad na'am malam muhammad nake malam muhammad na'am yawwa yanzu ka saurare ni ni da shi na'am malam nibras akan wata launi me ka zo yanzu da shi ni na zo ne akan kalmar mukashafa saboda ta zo a jawahirin ma'ana kafir da maulana shehu tijjani to ina son na tabbatar cewa mukashafan nan ba shehu tijjani kadai bane yake yadda da mukashafa abin da nake cewa da kai ka fahimta ka eh, fahimta eh. mu ba maganar shehu tijjani ko wani malami ba mukashafa ka yadda ita ce sanin gaibu eh. na yadda ita ce sanin gaibi mutlakan a maka lau ba wani to yanzu abin da nake tambaya ka yanzu hujjar da zaka kawo min ta eh. cewa wani dan adam ya san gaibu ne bayan Allah A maka lau ni yanzu dama addini an yadda ka zamanto wato in ba za ka iya zamantowa yi ba kamar zamanto kallidi ko ni kallidi nake yi akwai malamai da na ga sun yadda da mu mukataba ni ma na yi riko da su kamar waye amma ka sani a ka'idar addini ba wai kamar Muhammad bin Abdul Wahhab ga fita malam kamar Muhammad bin Abdul Wahhab na'am za mu baka dama ka kawo malamin amma ka sani malami maganarsa ba ita ce eh. hujja ba hujjar da ya dogara da ita ita ce hujja haka ne eh akara eh wato ai ba baka inkarin abu sai ka kawo hujja in ka kawo hujja in na kawo ma malamin sai ka ce mun wannan malamin ba na tare da shi malamin nan shi ma mushriki ne kamar yadda ka ce wa shi da mushriki A'a, a'a, a kar ka koma mana hukunci eh, da wannan maganar da ka faɗa cewa ɗan tsaya ni ka ji da Allah na yadda zan baka dama ka kawo amma mu san akan me zami magana kaga magana cewa na ce wa shehu tijani mushriki ban faɗi wannan ba tun da na fara karatu da haka wannan magana ka yi min kazabi a kanta babu ita a karatu na in kuma akwai ka ɗauko ta ka kawo ta ka yadda ka ka janye kawai mu je na gaba wannan magana tun da fara karatu an ce mu kashe ba shirka ce a kan kallahu an ce mu kashe ba shirka ce A'a sanin gaibu wani ya ce ya san gaibu kai ka ce wani ya san gaibu ba Allah ba to ko shakka babu ka sanya shi shariki ga Allah wannan haka ne. To haka ne mutum mutalla malam Muhammad da bude mana al-alamul aliya fil ajwibatin najdiya shafi na 32. Kai dai yanzu ba yanzu yanzu eh, eh, kubar mu yi shi sauki Sheikh mm. eh, Sheikh Lawal wai ya yada mukashafa sanin gaibi ne. Shi ya mm. yada kuma ya karanta shi cikin littattafai da yawa ya gani ya yadda mukashafa sanin gaibi ne to yanzu mi muke masu saulara mi za mu amfana da wanga magana yawa abinda yanzu kawai muke bukata ne ya nuna wani yana iya sanin gaibu ba Allah ba shi muke so kawai ya kawo mana zan kawo malamai ne in dalili ce ya kawo inda wani dalilin da suka dogara ya kawo mana wallahi ni zan kawo akar masallahi wallahi ba na yi zan kawo bismillah alamul aliyya aya ko hadis Malam Muhammad in ya turo ah, ma To yanzu yanzu muna gaddama kan kalma kal kalman mukashafar nan kun yadda kuma kaman ya sunan shi ah, sanin gaibi ne yanzu mu kawo wani ayan da ke goyon baya ko yake koransa mu kawo wannan ko hadisai annabi sai mu yi shi bari na bari na fahimtar da kai malam Muhammad yawwa yawwa bari na fahimtar da kai addini an yadda ka zama to mu canji ko mu kallidi ko haka ne mujtahid shine wanda zai kalla aya ya kalla qur'ani ya kalla hadisi ya tsakuro ya ce wannan haramun ne wannan halali ne ko hmm. kamar yadda malam lawa yake yi hmm. shi sai ne ni kuma mukallidi ne kuma shari'a ta yadda ka zamanto ka zamanto mukallidi na yadda da malam wani ai malam lawan bai ce haramu ne sai ya kawo nasi yayi yawwa nasi ya nake kawo ne kuma wannan ba wannan ba abin da na Agar maka Allah tafsir da haske kake abin da na faɗa ka faɗa. Allah ga wato alam. To me kake yi? Abin da nake ba shine ijtihadi ba wannan istidlali kenan. To agar maka Allah kuna istidlali ni dai mu je littafin al-alamul aliyya. Buɗe masa Malam Muhammad, buɗe masa abin da yake so in ya turo ma daidai, buɗe masa ya karanta mana. Na turo na turo. Yaushe ka turo, ba ka turo komai ba danwa. buɗe masa in ya tafi. ba na ba ta wannan namba ba ta ba na da na kira. Ni ba san namban ka ba idan wa. Bari na kai ka turo wa yanzu. Iko Allah ni ba san namban ka ba dan wa. To na ƙara turo wa yanzu na turo ta. Ka gan shi Malam Muhammad? Eh na gani. Wani na gani. buɗe masa inda yake so mu je ya karanta mana. Wannan kaman ka turo daban kaman guda biyu ko uku. Wannan na ƙarshen da na turo yanzu wannan na ƙarshen da na turo yanzu. ya soma da mi shafi na talatin da biyu a'a ya soma da menene sunan littafin ya soma al'alamul aliyya al'alamul aliyya fil ajibati babban littafin mu gani sannan sai a shiga ciki sabon yawa babban littafin nan na karshen nan ba haka ba ne. na'am salamu alaikum na'am ta masa babban littafin mu fara gani sai faɗi shafin Na, ok. Ikon e Allah. Dan wa kana wurin? Na, bin nan. Ka duba abinda ka turo na karshe ba, al'allamu Ali, kamar na biyu ne. Kamar eh gabanin na karshe. eh a ah, afwan addurar saniya fil ajuba fil ah, najdiya afwan wan cikin ne addurar saniya ba mu da lokaci mutum ya yana da hujja wannan sabbu lisan ne wallahi akar makallahu sabbu lisan ne al'alamul aliya fi fi ah, menene wannan shafin islam ibn taimiyya wannan daban to amma gana ji na faɗar al'alamun aliyya fil ajubatin najdiya kai ka san wato sabbu lisan ne abin da nake nufi addura rusaniya fil ajubatil najdiya eh, malam na na na kokar tuna sun ce maka ba shi bane kace shi shi ne na ƙarshe. Akar makallawa a yi hakuri, a yi a yi ma hakuri, akar makallawa. Kun san mu ƴan fara na tuna ci da mu. <laughs> Akar makallawa. Ah. To, shi kenan. Ani. Bari mu kokarin sashi a screen. Kake um, ikon Allah lokacinmu yau mun ce awa da kai ni na karshe insha Allah. Insha Allah. Ah, ba mu cin lokaci kuma. amma mun riga mun yi eh, ke kiransa mun yarda cewa mu kashafa sanin gaibi ne ko? sanin gaibi ne a karamar kallawa ku daina dawo mu baya sanin gaibi ne. a ina so mu sai wani wuri kan mu je kuma mu kai wurin nan kuma. ai ba inda za mu je a karamar kallawa ni ba na zuwa ko ina an da ka tsayar da ni na nake tsayawa. Muhammad ne o kabar kabar kara aka rama kallawa Muhammad. ni ma sunana Muhammad a rama kallawa.

na sama na na yi malum mani masu kokarin addini su ake karrama su da wannan to shi nan malamai malamai malamai kadai aka ce yi wa addu'a aka rama kallahu na'am buɗe sunan magani da sauri yawwa to shi nan ya bude page sai sai da biyu ko eh 32 to okay wai wallafa littafin a karamakallahu kuma na turu ma littafi taron malamai ne suka haɗu suka yi iya eh, wannan tambayoyin da aka tattara. Shi dai. A Dr. Salihu Dini Almunajid Malam Muhammad mai da shi bangon mu gani. A bangon ko ina tuma yan wai taron malamai ne shi yasa wasu ina samani ko lujinat dai ko da wasu. Ko ma bangon ai za mu karanta mu. Da Allah mu je shafin. Da Allah mu je shafin. dan Allah mu ji shafa ah, sai mun ga feji da farko yawwa eh, al-alamul aliyya ko al-alamul aliyya fi al-alamul aliyya fil adibati al-najmiya a'a nan al-alamul aliyya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya taliful hafiz abi ba shi ne ba to amma me muje a nan muje nan muje nan ba anan kake kyaku da sunan sai kace ce al'alamun aliyya kuma kace ce fil ajubati aliyya to a garba gallawo mu je a wannan littafin ne nake baki na ne yana da sabbul lisan afuwa. a ka tsaya ka tabbatar da hujja ka malam Ba mu da lokaci yau ba mu fara da wuri ba kuma muna da mu je al'alamul aliyya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya to shafi na nawa mun gani ta alifu abi habs malam bamu Eh, koma mun shafin duk da haka ina son ga sunan marubucin. Koma mun bangon. Al-Hafiz Abi Umar bin Ali al-Bazzar. Yawa Daga daga malam. Daga. Yawwa. To da farko kana jina? Kana jina? Eh. kaga dai wannan littafin ba ibnu taymiya ne ya rubuta ba kan mu je ka ce mana ibnu taymiya ya ce eh. mi ta rigima ba shi ya rubuta ba an rubuta littafin ma bayan ya mutu ibnu taymiya ya mutu hijira eh. tana da shekara 726 ne mai wannan littafin kuma ya mutu hijira tana da shekara 749 gashi an rubuta da haka sai ya ibnu taymiya ya riga shi mutuwa a karamakan amma akwai yiwuwar ibn taymiya da rayi ya rubuta amma dai ba shi ya rubuta ba mu haƙaƙe wannan da farko ba magana ibnu taymiya ba ce ba magana ibnu taymiya bane amma kuma kuma a lokacin sa bai ibnu taymiya suna nan barge ba maganar amma kuma mun ji littafi ba na ibnu taymiya bane wani ne ya rubuta kuma sirrin abin malamin su aka maka Allah in aka musu ba malamin su ai kaga cewa za su ce wannan shirin aka yi karya ne ba komai na fahimce ka mu je cikin gaya masa shafin ya bude ma shafi na hamsin da uku shafi na hamsin da uku buɗe shafi na hamsin da uku malam muhammad a cikin eh, alfaslu tafiya za ga faslu tafiya ne farkon shafi yau zikiri ba'di karamatihi wa firasatihi karamatihi wa firasatihi yawa karamati wa firasatihi na'am na'am to sai yake cewa akhbarani gairu wahidin min as-sikati ببعد ما شاهده min karamatihi hmm. wa ana azkuru ba'daha ala sabilil ikhtisari haka wa abdau min zalika bi ba'di ma shahadtu hmm. amma da zai yi kyau ka fassara saboda masu sauraro ka rinka fassara saboda masu sauraro ai ba dan da haka ne haka ne wai da annan muka zo mallu shahid sai mu dan wai in na karanto alasabil ina wato shi ka shi zancen munsajimi ne yana da alaka da farko da tsakiya da ƙarshe to akramakallah alfazlu tasi'u fasali na tara fi zikri ba'di karamati a cikin ambatan sashin karamomin shakul ibn taymiyyah al-harrani na'am wa firasati da firasarsa wato firasa shine firasa da hausa da abubuwa ko Allah ya gamta malam Eh? Fassara firasa da Hausa in ka sani, karka ce wa firasati, fassara firasa ita ma. Firasa shi ne hangen nesa. To mu je shi kenan. Akbara ni gairu wahidin. Mhm. A mina sikati, wato ba mutum ɗaya ba daga cikin wato sikoki wanda na yadda da su bi di ma sha hada wuri karamati da sashen abin da suka gani daga cikin karamominsa wa ana askuru ba da ala sabilin iktisadi ni kuma zan ambaci sashin ta a bisa ta farkin wato takaitawa irin zai takaita dai ba zai faɗi rika ba wato lamarin ya wuce ma a faɗa da yawa zai dan wannan duk wanda kawai dai zai takaita haka kuke wajen jawairul ma'ani haka kuke wajen jawairul ma'ani cewa ya wuce anan ya wuce babu inda kalmar ya wuce ta zo in na zo eh. jawahirul ma'ani ni ma ka tsare ni ka rinka gyara min irin haka eh to akrama kallahu muji wa abdu min zaitu zadi ma sha hatu kuma zan fara daga cikin hakan daga cikin abubuwan da ni na gani hmm. famina daga cikin ta shine annahu jara baini wa bai ba'dal baini wa baina ba'dal fudala cewa ya gudana tsakanina da sashin wato mafifita wato wasu manyan mutane munaza'atun cewa wata munaza'a me kenan munaza'a a cikin wato munaza kamar wato jayayya sai dadi masail a cikin aikin masaloli da Allah kudin nan abuwa wani garin yarbawa ne a garba kallawo ba ne da kai kai ne ga mai karatu Hausa za mu taimaka ma wallahi ku taimaka min ni da mun ɗalibin ilimi ne eh bismillah mu je shi yasa muke so ka fara yawwa waɗanda kalamu lafiya kuma zancen mu ya tsawaita a cikin hakan a cikin wannan musun da suke ta yi waje alana na tsawul kalama mu fi kulli mas'alatin a cikin kowace mas'ala bi an a narji'a cewa mu koma ila shaykhi zuwa ga shaykhul islam ibn taymiya wa ma yura kuma da abin da shaykhul islam zai fi zai ce wannan shine abin da ya wanda ya fi wannan bai fi ba zai yi tarjihi bi ma'ana ya raja'a wani bi ma'ana ya ce wannan shi ya fi wannan bai fi ba wannan shi ya fi na makar makalla kuna tare da ni ina jin muna tare na sai ce summa inna shaykha sannan kuma shaykhul islam radiyallahu anhu hmm. Allah ya kara masa yadda maganar taraddi da kuka yi jawahirul ma'ani ko ya ce ku ba ku cewa radiyallahu anhu sai dai ku ce rahimahullahu kaza kaza ga taran taro ita ba ce maganar mu ba mu haɗa ba mu haɗa ba mu haɗa ba ka shiga mana da abin da mu faɗa ba cha ne in mun ce radiyallahu anhu sigatul du'a muke nufi amma ba sigatul ikhbar mu ma sigatul du'a muke yi in muna karanta hadisi za ku ji an ce radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda addu'a muke yi wa sabon mana kuma duk sabon malamin da mu zai a shi addu'a ce maka idan aka ce wa sahabi radiyallahu anhu shi ikhbari ne ba du'a'i bane a to mun Allah riga ya faɗa ce radiyallahu anhu wa mu je mu kace ba lokaci ya wuce a karma kallon mu je mu kace ba kai ka shigo da wannan maganar kar kai mana abin da bamu yi ba to afuwa a karma kallon na'am sai ce a sai ce sun mai inna shekara radiyallahu anhu hadara sai shekul islam ibn taymiya ya zo mm-hmm. falan ma amamna bi su'ali a lokacin da muka himmantu da mu tambaye shi anil qawli fiya daga wato maganar sa me zai faɗa a cikin wannan matsalar a'a nan ba haka ne a'a karanta nan da kyau fara ta bi su'ali bi su'ali a lokacin da muka yi himmantu bi ma'ana muka yi niyya muka yi niyyar mu tambaye shi an mm-hmm. za'a nam an zalika an zalika mm-hmm. daga hakan sabaka na sai shi ya riga mu ba shi mm-hmm. labari ba ibn jami'a ya ba da labari eh kuwa wa shari'a huwa shi din wa shari'a zukuru lana mas'alatan mas'alatan shi ne islam ko ambata mana matsala bayan matsala matsala bayan matsala kama kunna fi yadda muka kasance a ci. yadda muka yi musu daga farko har karshe haka ibn eh, shaykhul islam ibn taymiya ya fara warware matsalar daga farko har karshe hmm. waje ala yazkuru galiba ma auradnahu sai tara imana as'alu shuru ne wannan ja'ala sai ko ibn tamiya ya fara yana ambaton galibin abin da muka kawo a cikin musulmi fi kulli mas'alatin a cikin kowace mas'ala eh. wa yazkuru aqwal ulama kuma yana ta ambato wato maganganun malamai eh. Sun mai yurajjihu minha ma yurajjihu dalilu sannan eh. shaykhul islam ibn taymiya yana ta wato pipita. abin da dalili yake fifita shi bi ma'ana ce wannan shi ne yaji wannan hujjar wahiya ce wannan ita ce wato al kaza kaza dai irin dai maganar da malamai mun wannan ci gaba hatta ata ala akhir ma aradna an nas'ala anu har sai da yazo wato karshen abin da muka so mu tambaye shi mhm. wa bayyana lana ma kasadna an mhm. nasta'milahu minhu sai bayyana mana abin da muka yi niyya mu wato mu yi aiki da shi daga cikin wannan fabaditu hmm. sai na saura ana wasa'ibi ni da abokin mutum nan nawa wa mana hadara na da wanda suka zo gurin Musu. mabuhuti hmm. na wato mun kilme hmm. muta'ajjibi na muna ta mamaki mimma ka shafa na biyi ga kalmar mu ka shafa na. ka shafa fili na ka shafa ka shafa mu ka shafa ta haka ne ke nan, na daga cikin abin da ya mana mu ba ya faɗa mana gaibi to agar makallawa bai fasara kashiba in ba gaibi ba yawwa to ka yadda yanzu ka zo inda za mu magana tunda littafin mu ne a karmaka ai ban gama ba bari na karasa wa azharu wallahu alai dan a fassara ma mu mukashifan nan abin da yake nufi gaibi ne da abin da Allah ya nuna masa hmm. mimma kana fi qawaminna dalla da cikin abubuwan da suke cikin khatirin mu Allah ne ya nuna wa ibnu taymiya abin da yake cikin khawatir namu shi zai ce ka shafana dan ka san idan kuma ba ka ba karama kallahu mai kalmar mu ka shafa yawa ba wannan ake nufi ba me kike to da farko ka san cewa littattafan sufaye suna da kalmomi irin nasu na sufaye dan kaga kalmar mukashafa a littafin sufaye dole sai ka koma wajen sufaye sun fassara maka da na zo fassara ba da kaina na fassara ba sai da na ɗauko littafin sufaye na fassara ka gan shi nan almu'jamus sufi ka gan shi nan a yanzu zan sake buɗe maka kalmar mukashafa a ji fassarar ta a wajen sufaye shi kuma wannan littafin ba na sufi ba ne? kuma ka kalli topic din da aka sa fasali na farko firasa aka ce babu wani kalma wacce take nuna ilmul gaibi a sama ka dawo da farkon topic din ka ce babban gashi nan ba an ce azharul lahu dan da a ce ban ga azharul lahu ba zan iya fassara kashafa to me azharul lahu Allah ya gafarta malam ka yadda cewa sufaye suna da kalmomi da suka sha bamban da na mutane suna da shi ya karba kallahu to mu yanzu a mujin tsaya kashafi yana ciki kashafi yana ciki kashafi yana ciki ka amsa mu kashafi yana ciki kashafi yana ciki yau ma'anar kalmar kashafi a wajen sufaye ba haka take a wajen sauran mutane ba to a fassara mana a gurin sufaye wannan yau a wajen sufaye ga ta zan fassara maka yanzu kuwa ai a karatun nawa ma a can sai da na fassara ta gashi nan mu kashafa sunan littafin al-mu'jamus sufi al sufi kuma wanda ya yi shi sufi ne shi nan a harafin mimun a harafin mimun eh. a harafin mimun da abin da yake yake mukashafatu al'uyunu bil absari wa mukashafatu al-qulubi bil mm. ittisali sai ce wal mukashafatu mm. hudurul qalbi bi na'atil mm. bayani fayakshifu lahu Allahu azza wa jalla ma yastatiru ala al ka annahu ra'ahu ra'aya ainin na'am kaji wannan shi ne a agar makallahu ba ni da kai nake mu wannan dan jama'a su ma su ji fasara ka fasara mana to yace wal mukash wal mukashafatu abinda ake nufi da mukashafa hudurul qalbi shine zuciya ta halarto bi na'atil bayani da bayani fa yakshifu lahu Allahu azza wa jalla Allah ne girma huduru anan ba zuciya ta zo bane agar makallahu ta halarto zuciya ta halarto zuciya ta halarto hudurul ƙalbi bi atil bayani zuciya ta halarto da yadda bayani yake fayakshifu Allahu fayakshifu lahu Allahu azza wa lahu Allahu akramaka Allahu fata saboda me ha akramaka Allahu Fata ba ta na ba nasi ta dafi ce ko ta in ce shine zaka kaddara mata an fa an yakshifa amma ni wannan wajen adadi na fassara ta a karama kalla wannan sababiya ce sai Allah mun lokaci anan kar ka bata mun lokaci anan ni fassara nake maka ba maganan nahawu muke ba anan alaga ala kar ka dau hankali na zuwa wani abu ka tsaya mu dire abin da muke magana a kai tukuna fayakshifu lahu Allahu azza wa jalla ma yastatiru ala al sai Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa abin da ya ɓoyi ga fahimta ka annahu ra'ahu ra'aya ainin sai ya zama ya gan shi kamar kiri da muzu kaga wannan shine fassara mu shafa a wajen sufaye da ba ta da bambanci da ta sauran mutane ba za a ware ta ai mata kamusu ba kuma kai da kanka kace fassara mu shafa a wajen ku shine sanin gaibu me wannan littafin ka zalunce shi ka duba topic ɗin da ya rubuta a sama firasa ya ce. firasa kuma ta halatta ga sauran mutane sanin gaibu kuma sai Allah mai tambaya amin tambaya ce wannan ba tambaya nake so kai mun ba tukuna sai ka gane kashfu anan kashfu nan ba a littafin sufaye ya zo ba kuma ka duba ƙarƙashin unwanin da aka kawo kalmar kashfu din ma'anarta shine firasa ba kashfu na sal ilmul gaibi ba a wajen shi yasa nace maka ka fassara mun kashfu a can kace hangen nesa Ku ku fassara min da Allah ku ba ku ba na amsar tambaya ta. Me ya tambaya ta ka? Akram kallahu. Tambaya ta ne shin akwai al-mujamu salafi ko al-mujamu wahabi da ya yace mukashafa tana da wata ma'ana bayan ma'anar wannan ta sufaye? Babu mu ba mu kalmomin mu ai kamar na kowa ne ba su da bambanci naku ne suke da bambanci. Me fassara me fasara ba a gurin ku? Firasa. hanjan nesa da ka fassara ah, wannan kuma ja'iza ce ga kowa ba sai Allah Azar makallahu. Shi yasa na ce ka fassara mun kirasa da kanka a farkon can. Ina sanar na ce kai fassara da Hausa. Kuma shi wannan maganar an kawo ta ne a babun firasa. Da ka kashfu a nan ma'ana wa firasa. Tumma billahi al'azim. Kun ga wannan rantsuwar? Wallahi abin da shi wannan malamin yake nufi cewa sanin gaimu tun daga ga wato dilala bi mana abin da yake nuni a bisa cewa mimma wani wawo. me a zahara wallahu abin da Allah ya bayyana masa bayyanawa shi ne sanin gaimu. bayyana shi ne ga sanin gaimu. gaibu ya bayyana masa shekul islam Ibn taymiya shi kadai kenan aka bayyana wa a'a ba ba wannan kai ka ce firasa hangen nesa kuma wannan maganar a ƙarƙashin fasarin firasa aka kawo me yasa zaka ha'ince shi ka canja masa ma'ana kai fa ka ce idan mu kana jina da a ce mai littafin nan ya yi take ya ce sanin gaibu Shi ne sai ka fasara masa mukashafa da gaibu a nan amma sannan ba na son kawo maka wasu littattafai ne ibnu taimiya bai yadda da wani ya san gaibu ba in ba Allah ba to dan me za ka jingina masa wannan saboda zalunci ina zuwa zan fassara muku kuwa ni zan nuna muku da yake ji sannan sai ka ji ka sani cewa wannan maganar ba ta ibnu ba ce wani ne yake ba da labari a kansa don me za ka hukunta shi da ita kuma shi ma wani gashi na farko ya sa maka firasa wanda manzo Allah ya tabbatar wa da duk muminai firasa amma ya kore wa kowa sanin gaibu ya tabbatar wa da Allah ai ba cin karo tsakanin biyu Kwala yanzu a kowa yanzu akwai hayaniya ka dan wurinka da zu yana da kyau amma yanzu ko kama akwai hayaniya in tambaye ka in tambaye ka ni ku bari ne tambaya inda kuke magana ba ku bari na yi magana ba ku bari na yi magana To an tsaye na lawu ni yanzu ina son ku fassara mun mu fa a gurin ku me yake nufi tun da gashi malamin ya kawo ya ce a zahara lawu kuma ko a cikin wato abin da yake nufi nan ba yadda za ka kace me yake fassara. karama jiki, wa firasati bi ma'ana karamomin sa nan kuma kenan bai da karamomin karkace karkace ba yadda zamu ka bar mu mu yi tukuna in mun kasa sai ka ce ba yadda zamu yi amma cewa ba yadda za mu yi wannan wuce gonarka ne wuce iyakarka ne idan ka gama tambayar ka ka bari in baka amsa akramaka Allah tambaya ta shi ne yanzu tambayar da nake yi a shi shekul islam ibn wannan magana da aka danganawa shekul islam aka shi wannan malamin ya faɗa yake, min ma ka shafa nabi abin da ya mana mukashara bi ma'ana abin da ya yayi mana da daga abin da azharullahu Allah ya nuna masa me ya sanin gaibi su ma waliyan ai ba hangowa suke ba Allah ne yake sanar da su idan ya zama da duniya na firasa ne ma waliyan firasa ne ka gama in maka tambaya na gama na gama ai ko an samu tambaya ta a me ce mecece tambayar faɗi mu tambayar ta shi ne a nan me yasa zai ce mimma azharahu Allah bayan ya ce kashe manabi kuma a ina ne aka ce mu mukashafa tana bada ma'anar firaza? gashi nan a wannan littafin gashi nan gashi nan a wannan littafin topic din farkon fasalin me yake maka malam Muhammad a karamar wannan littafin ba mu ballanta za mu ce dawo mana da farkon topic karanta mana topic din alfaslu sai. fi zikiri ba'di karamatihi wa firasatihi ka firasa ake nufi ita kuma firasa ja'iza fi haƙi kulli mu'min yanzu idan na ce maka babun sunaye sai kuma a ciki sai na faɗi wata kalma sai ka ce a'a nan ba suna ba ne aiki nake nufi a karawatan lahu to kenan shi da abin da ya faɗa mana kai masa adalci a karawatan lahu adalci na masa mimma a Allah firasa kai kuma kana ce masa gaibu shi kuma firasa ya ce gaibu kuma daban firasa daban a'a ga magana wannan tawilin ku ne to ya tawilin mu ga topic ɗin littafi ga mai littafi agar wakallahu kai kuma wannan wannan ka ne zaka canja masa zance ni ban zalunce kowa ba agar wakallahu abin da ya wallahi za zaka canja masa magana shi ya ce firasa kai ka ce mu ka shafa tana nufin sanin gaibu shi kuma a lisanu makalihi yana nufin yana nufin shafa ita ce firasa kuma firasa da bambanci da sanin gaibi firasa ta halatta ga kowane mutum sanin gaibi kuma sai Allah a ina kuke nufin a ina kuka gani cewa cewa shi ya ce firasa yake nufi gashi nan a farko gashi nan muna kallo a cikin babu wani kure muzu na'am a wani kure muzu ya ce min ma kashe bana kashe ba fili ma bane ne kashe ka kashe mu kashe fa to ita kuma firasa din fa ita ba ta da tasarif na fi'ili na me yanzu kai kake wani cacin rikodin ka da su kai ka sani shi dai firasa ya ce shi firasa ya ce yanzu dan Allah malam yanzu mutum ya ce maka babun tsarki sai kuma ka je ka canja masa magana kamar da ita wanka to agar makallahu na yi tambaya waliyan suka ce ai ka gama taka ai ni tambaya nake ai nake bin ka tambaya biyu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka ce hakan ba saboda me ai na ba ake ku amma ni na ba ya kuji na ba zai yi kamar yadda kuka ce shin zai yi mutum ya ce babin ka ce babin sarki na ce ba zai yi ba ko idan mutum ya ce babin wanka me kake tsammanin zai kawo a cikin babin sa akira makallahu bari wannan maudu'in bane ka ba da misali ne bil misali yattadihu al maqal bil misali yattadihu al maqal mu koma littafin mu koma littafin me yake البحر التاسع في ذكر بعد كرامته وفراسته في ذكر بعد كرامته منا ده itikadin تكاد mukashafa مكاشفة ده karama الكرامة فراسة da kai kai misalin abin da kake so ka yi kamar me yi yauwa kalma kawai kake so ka bi ka canja masa ma'ana wanda kalman nan tana da ma'anoni da yawa yanzu inda a ce da wankakkiyar zuciya ka zo wannan ya kare ka ilimi cewa kalmar firasa tana mukashafa tana zuwa da ma'anar firasa wanda wannan shine abin da babu ya nuna da kuma maganganun malami domin ka gane shi mutumin nan ba sun sufi bane ballantana ka ce kalmarsa irin taku ce ta sufaye ka tambaye ni muna da mu da musulmi na ce ba mu da shi ba mu da shi nuna mana inda aka ce inda aka ce firasa ita ce mukashafa mukashafa ita ce topic ya nuna ga topic ya nuna ga topic ya nuna wai su yanzu koi daga ganin abu yanzu ba ku ga wannan littafin zan iya imanin cewa ba ku taba ganin littafin nan ba ko kuma mu taɓa gani ba amma a ƙidar masu littafin sananniya ce a wajenmu, kamar yadda a ku kuma sananniya ce a wajenmu. idan kuka faɗi kalma fa don mi muku adalci muke ɗauko littafin kuma fassara muku da yaran ku fa haba bawan Allah to kuka faɗi kalma fa ta ku ba mu fassara ta mu sai mun ɗauko littafin muke fassara muku zancen ku saboda wannan shine adalcin da za mu yi

awa biyu da minti talatin da bakwai to nan za mu zo mu dasa aya jama'a muna roƙon ku dangane da lokacinmu insha Allah in Allah ya so ya yi da sabon sati babu karatu domin lamarin ah, sallah da kuma wasu uzuri shi sa a dangane da haka mun saya da karatun nan insha she shi lokacin da za mu dawo za mu sanar da ku muka sanar da ku shi mu zo mu yi karatun baki daya Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi muna Allah ya sa muna yin doshi malam ah, ka yi hakuri mun barka ka bar mu da kalma ko kalmatain mu duba mu da sa'a insha Allah amma alhamdulillah gabanin kai magana ah, dangane da littafin Ibn shi shine hukudu duriya da kuma mm. jawahirul ma'ani Eh, mutane kaman mm. gaskiya har na magana ba littafin ibn taymiya bane na ibn abdul hadi oh. ne ukudu duriya jad na wani ne na ibn abdul hadi ne sai da ibn taymiya ya mutu da shekara 12 ma aka rubuta littafin bai san shi ba to tambaya na makaman ka amsa mutane kaman har da na mace ta ce mm. eh, ai ba littafin sa bane bai sani ba duk labari ne aka bayar bayan ya mutu shi ko jawahirul ma'ani Shehu Tijjani shi ya ce duk abin da aka faɗa a ciki shi ya faɗa, kuma Allah cikin ƙaddarawarsa wanda ya rubuta ɗin sai da ya mutu ya bar Shehu Tijjani a duniya. Tazararsu ina jin wajen shekara shida ne, ya mutu da shekara shida sannan Shehu Tijjani ya mutu. Da haka Shehu Tijjani di abin da ke cikin jawahirul ma'ani ya yadda da shi. ibn Taymiyyah ko bai ma san an rubuta uqudud dariya ba yana daga cikin zaluncin da suke masa su dauki littattafan da aka rubuta bayan sa ce shi ya rubuta in kuma shi wanda suka rubuta din sun faɗi wani abu sai su canja wa abin ma'ana yanzu gashi wannan firasa aka faɗa karara a topic din amma shi ya ɗauki fassarar mukashafa ta mu ta ahli sunna ta musulmi ya kai ta ta sufaye wanda su sufaye sune suke da tasu ma'ana ta daban firasa shi yasa na ce ya fassara da Hausa sai ya ce hangen nesa hangen nesa wani musulmi ne bai da hangen nesa kafiri ma yana da hangen nesa to amma musulmi na kwarai yana da hangen nesa na musamman hadisi ne annabi ya ce wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah ku kiyaye hangen nesan mumini shi yana kallo da hasken Allah ma'ana Allah yana haskaka masa abu ya hango ya faɗa yanzu abubuwan da suke faruwa ne kamar a yanzu malam albani ya ce kaza zai faru abin yana ta faruwa kaga mu bamu taba zuwa mun ce albani ya san gaibu ba Allah ne ya haska masa firasa ce kamar malam Jafar ya ce abu kaza zai faru wanda yanzu duk sun mutu kuma yawancin abin da suka faɗa din nan yana faruwa kamar eh, malam Aminu Kano ya gaya wa mutanen Kano lokacin da suke jan masara a ƙasa a siyasar PRP da MPN ya ce wata rana masara sai ta ja ku ba sanin gaibu bane hangen nesa ne to wannan shine abin da su basu gane ba su kuma nasu ba hangen nesan wannan suke nufi ba su gaibu suke nufi cewa sun san gaibu shehu tijjani Allah ya sanar da shi komai har lahul mahfuz yakan hau ya birkita ya bincika ya ga komai muna da shi a jawahirul ma'ani in mun zo karatu duk za a je daka abin da nake faɗa a ƙarshe ga ɗaliban ɗariƙa musamman 'yan tijjaniya ku daina wautar da hankalin mutane kuna zuwa kuna ce musu akwai in aka bi wannan hanyar wallahi ƙaryar ku za ta yi ta ƙurewa shi yasa mutane ku lura ba sa iya kawowa sai dai su ce za mu kawo in an ce babu za mu kawo wannan hujjan matsoraci ne in ka san ka isa ka kawo littafin ka tun ba a je ko ina ba ka baje a karanta kuma ka zo mu koya maka karatu irin haka daki daki topic din kawai da ake rubutawa ya isa ya karyata ku ga mai hankali mutum ya ce da hangen nesa kai kuma ka zo ka ce masa da sanin gaibu shi hangen nesa yake magana kai kuma ka fassara masa da sanin gaibu hangen nesa kowa yana yi hadisi ya tabbatar sanin gaibu kuma hadisi ya kore ya ce sai Allah manzo Allah ya ce la ya alamu ma fil ghadi illa Allah a hadisin Abu Huraira ya ce mafatihul ghaibi khamsun la ya ya'lamuha illa Allah Allah ya samu dacewa. dace salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Shek muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi nan za mu dasa aya muna godiya Allah ya kiyaye Allah ya saka da alkhairi Eh, jama'an nan za mu da sa'a insha Allah shi sabon sati sabon sati ba mu da karatu za mu zo da eh, eh, insha Allah abinda Allah ya sawaka kuma ba haka ba kuma za mu futa kwana biyu insha